الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد أن أمه da سورة رمو لكم كلم عليه للوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله ذاك هنا سوء زي كالم بياني كاكم مقارا بروغرام دمنا ما شاء الله ba muna cewa ba ne ana kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin da bai kai ba a'a bal mu hasali mu tuhumar mu kullum ake cewa matsiya annaba ne ba ma san annabin nan Mm. to malam ya kara wani kuma lokaci ne da ya kamata mu fito mu duniya bayani matsayin mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine dalilin da ya samu haƙi a ɗauki maududi mai sakin ta'abibun nabi wa tawfir ko bainas taqris wal wal ifrat wato girmama annabi da mutunta shi tsakanin wuce gona da iri da kuma sakaci a ko shakka babu babu daɗi mutumin da ya kamata kai kake tuhumarsa sannan kuma ya dawo shi yake tuhumarka tsakani da Allah babu daɗi mu ya kamata mu tuhumci wasu akan matsalar manzon Allah sai zamanta wasu su suke tuhumta akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan kalmar da wasu ke kallon mu suna faɗa mana tsakani da Allah kalmar ce da take tana da zafin gaske wani kalle ka ce maka matsayin annabi kuma haka ake jefa mana kuma ba wani abu bane sai kawai mu kokarin mu kullun shi ne inda annabin ya ce a tsaya ko a tsaya nan kar a wuce kar a kara ina so in ɗauki da haka wannan shi ne dalili bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma alaƙarsa da Allah da kuma akwai haƙoƙin da suke na Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tantance su ba domin alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da kuma almakhluku waye alkhaliku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ne da kansa yake afa ah, man ya khaliqu kaman la ya khaliqu yanzu wanda ke yin halitta ai ba zai zama da wanda baya iya yin halitta ba kuma cikin wa'anda ba za su iya yin halittar nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin su irin wannan magana da kayi wani dama yana jiran ka sai ya juye sai ya je ce maka kai matsayin annaba ne hmm. abu na farko da nake so in fara da shi kalman ta'azim shi kalman ta'azim wato mazdar ne na azzama azzimu shine at-ta'azim shine girmamawa da haka idan masu saurare suka kalla za su ga nayi wato idafar ta zuwa ga annabi wato ta'azimun nabi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tawqiqu da kuma mutunta shi shi ma tawqir mazdar na wakkar yutu kamar yadda zamu ga aya a can gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu kaga at-tawqir kenan bayan tafsiri da tsakanin sakashi wal ifradi da kuma wuce gona da iri shi fi'ilin farata akan ce ya furudu wato faratar rajulu ya furudu furudan babban ji shi ne idan sabaka wata kaddama idan abu ya gabata ya riga ya wuce ana akan ce wa farata fil amr ya furudu farqan bil fati shi ne idan asara bihi wa ahmalahu wa dayya'ahu in mutum ya takaita akan abu yayi watsi da shi ya wulakanta shi ina akan ce faraba alaihi shine ajila wa'ada idan ya gaggawa akan abu wajen wato yi sauri ya wuce gona da iri a ƙarƙashin wannan munasabar ne za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da yana magana da annabi Musa da Haruna lokacin da ya ce musu su je wajen fir'auna su same shi kala suka ce rabbana innana nakhafu an yusrika alaina aw an yataga dai ma'anan inna na kafa an yasrufa alaina aw an yataga shi ne yu'addu alaina bil ukuba muna jin tsoron yayi gaggawa wajen yi mana uquba sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a suratul kafi haka ce wa annabi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati duniya. dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta da haka furutun shi ne israfan au tabayidan wa halakan shi ne balla ko tuzarta abu ko kuma halaka abu idan haka idan muka kalli wannan za mu ga asalin kalmar fara yana nuna gaggawa ko sakaci akan abu ko tuzarta abu ko watsi da shi sannan daga nan ne idan aka yi wannan kalmar kari ya zama to farrafa yufarritu sai ya zama shi ne tafi za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kwatankwacin irin wannan a suratul an'am ya fi kada kasar allazina kaddabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya asaratana ala ma farratna fiha da ka alama farratna fiha akan abin da muka yi sakaci wani ya nuna da auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun sannan haka Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yaturu bi janahihi illa umamun amsalukum sai sai ma farrafna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yusharun da ma'anar babu wani abu da muka yi sakaci a cikin littafin lahul mahfuz sai da muka rubuta inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka Allah ya tsara cewa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafada. hatta idza jaa ahaduhum al-maut sai sai tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarridun shi ma la yufarriduna daga fi'ilin farrada mufarriqu masdarin sa shine taqlid hmm. haka wannan shine abin da Allah ya faɗa a suratu Yusuf cewa falamma stai'asu minhu khalasu ajiyya suka ce fanta suna ganawa kamfanin abu ma farnakun yusuf kafin wannan lokacin an kun yi sakaci akan annabi yusuf da aka yi ce musu filan abar al'abda hatta ya azana li abi ya hakuma da da zaka ga a gargashin wannan Allah ya kara cewa ni bu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku aslimu lahu ku ni zuwa gare shi min qabla an yasi yakum al azabu thumma la tunsarun gabanin azaba ta zo muku wacce ku kun ne mace ba za a iya taimaka muku ba sannan ya ce, wata wattabi'u ku bi hasana ma unzila ilaikum min mafi kyawun abin da aka saukar daga wajen ubangijin ku sai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa min qabli an yi asiya kum al azabu gabatatan wa antum la tashurun gabanin azaba ta zo muku an on the face on the face ba tsammanin za ta zo ba ta an taqula nafsun kada wata rai ta ce lokacin da azabar za ta zo ya hasarata ala ma farrattu fi dambillahi wa in kuntu lamin al khasirin kai mutu akan abin da yi sakaci a abin da ya shafi bangaren Allah yanzu ina daga cikin waɗanda suke masu hasara ne. Sai aka damu ga cewa wannan shi ne amma a farata yi furidu shi kuma al'ifaratu shi ne ta gona da iri da haka duk sun na kacin farrada yi farridu shi ne ta fariji sakaci amma an kai masa tsari ya zama sulasi mazidun bi hamza a farata yi furidu al'ifaratu shi ne wuce gona da iri da haka za ga Allah ya ambaci kwatankwacin wannan a suratun nahali ya ce wa ya ji alina lillahi ma ya karahuna wa ta alfina suhumul kadib anna lahumul husna sai la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufraduna da haka duk da mufraduna anan yana nufin cewa muqaddamuna wa ajjalun wa mu'ajjalun bihim ila an-nar wa minha qawluhum afratahu ila kada ay qaddamahu to akan ce afratahu shine idza tajawaza al-hadda idan ya wuce gona da iri wannan shine a da haka masu sauraron mu su fahimci kalmar at-tafriqu shine sakaci al-ifratu kuma shine wuce gona da iri shi yasa ne istishhadi da ayoyin alkur'ani don in tabbatar da wannan maganar da na faɗa abu na gaba shine cikin wannan abin akwai at-tawqir bayan at-ta'zim za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a suratul fath lokacin da yace inna arsalnaka mu ne muka aiko ka wa yake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga cewa zan zo nan gaba zan yi bayani usulubin ƙur'ani wajen magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk ƙur'ani kamar yadda zan kawo babu inda Allah ya kira annabi domin malamai sun ce akwai ni nida'u alamin sannan akwai ni nida'u ni da'u tashrifin wa takrimin yanzu ya Ibrahim a ƙur'ani. wannan ni alam ne kira ne na sunan yanka ni nida'u wato ya nuna wannan ne da'uwar alamin ne kira ne na sunan yanka amma duk qur'ani babu inda Allah ya kira annabi ne da'uwa alamin sun ke kira annabi kira na tasiri bari baka misali yanzu a kai kana da suna idan an kira ka da sunan ka na yanka to wannan sunan yanka ne yanzu a zaki da kake da shi wannan sunan yanka ne ko tashin ne tashin ne wannan tashin ɗin wannan ana ce masa mai da'u takrimi kira na karramawa da mutuntawa ba kira ba ne na sunanka na yanka a ƙur'ani babu inda Allah ya kira annabi kiran sunan yanka babu amma ai muna kallon yadda wasu ke ɗauka danguna yanzu suna wa annabi kirari wajen watsa yadda kasan suna watsa da ɗan matansu hmm. kuma in kai magana kace a gyara wannan wani sai ce maka matsayin annabi ne ka duba duk inda Allah ke magana da annaba a Qur'ani irin nan wajen ce masa inna arsalnaka mu ne muka aiko ka kaga sai kawo kafin fita wa shahidan kana mai shaida wa mubashiran wa nadira wanda yi ba Allah ka masa bishara cewa yana da bukurma mai kyau shi yasa annabi kama mubashir kafin ya bar duniya sai da aka samu ma al-asharatu al-mubashshiruna bil janna mutum goma wanda aka yi musu bishara da aljanna lokaci daya Allah sai ce laki uminu billahi don kun imani da Allah wa rasulihi sannan kun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tu'azziruhu sannan ku karfafa annabin nan sannan wa tuwakkiluhu sannan ku mutu shi idan muka duba a cikin wannan ayar za mu ga laki uminu billahi don kun imani da Allah sai hada da annabin shi za mu ga cewa wato azziruhu wato ruhu. wannan yana da alaka da manzon Allah ne amma wato sabbihuhu bukuratan wa asila wannan yana da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne dan Allah ake wa tasbihi safa da yamma da yasa da yace li tu'minu billahi dan ku imani da Allah sannan ya kawo annabi sannan ya kawo maganin girmama annabi sannan ya kawo a masa bayan nau'in tasbihi nau'i na girmama Allah subhanahu wa ta'ala sai dan an karantar da duniya yadda ya lizumce ka ya zama wajibi ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala haka ya zama dole gare ka ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakani da Allah a sarki mutane suna zaluntar mu ana mana sharri ana mana karerin kullum duk wanda ya tashi zai buɗe baki magana a kan mu ya tarihi sunansa Abdul Wahab Rostom shi Abdul Wahab Rostom din nan ya rasu hijira 190 ya rayu a yankin Aljazair wannan Abdul Wahab Rostom din da ya rayu a yankin Aljazair yana da alaka da aqida ta al Ya yayi rikici da sunna yi rikici da shi'a mabiyansa tun a wancan lokacin su ake ce musu wahabiyawa shi kuma Muhammadu dan abdulwahab sunansa Muhammad idan na da adalci ya kamata a jingina mabiyansa ne zuwa gare shi ba zuwa ga babansa ba to sai wasu suka ɗauko wancan nisan ta abdulwahab rassam sai suka jingina wa muhammadu dan abdulwahab dan a lalata karanta wasa kawai sai ya zama da an ce ga biye, sai wani ya dinga ganin tafa ga wani mutum dan tashin hankali mara son zaman lafiya irin cikakken mutum annabin ne wannan shine wato azzuruhu idan muka duba za mu ga cewa na amfani da kalmar annabi mun zo yi bayani mai kalmar annabi take nufi tun a wada inta na lugar larabci Allah ta'ala ya faɗa mana lokacin da yahudawa suka ce wa da na fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati hasana inna hudna ilayka qala Allah yace adabi usibu bihi man asha'u min rahmati min asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay'in bayan ya ce rahamarsa ta wace kowane irin abu sai yake fa sa'aktubu halin da zai na yattaquna da sannan zan rubuta ta ga waɗanda suke bin tsoron Allah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna sannan waɗanda suka yi imani da ayoyin su waye waɗannan sai ce allazina yattabi'una ar-rasula wanda suke bin manzo zan zo in yi bayani cewa ba a samun ar-rasul da sai ya hada abu hudu sannan ake ce masa ar-rasul hmm. annabiya sannan annabi al-ummi wanda nisba ne zuwa ga ummi na ji wasu na ta kokarin nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana rubutu wannan magana ba gaskiya bane ilimi zai tabbatar da ita akwai abin da da da kai idan ba mu iya shi ba na kasu ne gare mu amma shi manzon Allah kamala ne gare shi kamar yadda akwai abin da da da kai yanzu idan ba mu da shi na kasu ne gare mu amma idan aka jingina mu hatta Allah shi aka ci yana da wannan abin wato na kasu ne in ba mu da shi na kasu ne amma in ka jingina mu Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin kana ganin a ci yana da su su ne kamala na kasu ne ga Allah bari in baka misali yanzu da ni da kai ina da uwa da uwa kai ma haka haka ne ba haka bane haka ne sosai kana da yaya na'am ba haka bane haka ne to a wajen Allah ya zama bai da uwa bai da uba din bai da mata wannan shine kamalar gare shi hmm, gaskiya ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo an samu dama yana yin karatu da rubutu to shi har da mutane suke so su samu karantar cewa a awwalin da kataba tatsuniyar mutanen farko yake zuwa ya sa a rubuta masa fahiyyatullah alaihi bukuratan ma'asila wannan shubhar za ta yi tasiri kaga abin da ke tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wato baka je gaban kowa ka koyi karatu ba kamar yadda Allah ya kore yake wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan larfaba al-mubtiluna sannan kuma duk duniya ko ta ce ko ta so wannan mutumin shi ne kuma malamin duk duniyar hmm. wannan yana nuna cewa Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yanzu misali kawai zan baka in tallace kwanan nan da magana annoban nan ta taso a ƙasar da kake zaune a Amerika sun fitar da sakamako cewa a sama da shekara dubu ba a taɓa samun mutumin da ya ta halirin matsalar annoba ba in ta faru ya za a yi da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi sama da shekara dubu ya ce idan annoba ta faru a gari ya ce kaga wanda ke wajen garin kada ya shiga sannan na biyu na ciki kai a bashi ya fito na uku kuma waɗanda suke cikin yanayin kar a bar masu lafiya su yi alaƙa da marasa lafiya kaga in ba ta hanyar wahayi ba ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san wannan shi yasa alfaza biyu yake fada yake ta na biyu ne da ghairil wahayi la yatasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba baya yin tasarrufi to muna magana ne na kasa abin da zan yi magana idan lokaci ya bayar gida uku na farko wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari ya bude babu babu mab'athin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu da ke magana aiko annabi ya haka zaka ga nisbarsa shine huwa muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf bin qusay bin kilab bin murra بن كعب بن لعي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معدي عدنان mutum ashirin da ɗaya a danan ɗan annabi Ismail annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tsari na Allah subhanahu wa ta'ala da yake tsarawa ba wanda ya isa ya canza idan muka lura za mu ga cewa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba auren kowa ba sai baban sai mamarsa mamarsa ba ta taba auren kowa ba sai mahaifin annabi kuma auren saurayi da budurwa hmm. da haka yana cikin hikima ta Allah da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo kafin ma ya zo duniya yana ciki Allah ya ɗauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifiyarsa shi yasa sarki zaki duk duniya ba wani mutum da zai faɗa maka ya ce maka wai shi kanin annabi ne kuwan annabi ne babu wannan mutumin a doron duniya mm-hmm. Mm-hmm. shi kaɗai ne kwallin kwal a wajen mamasta. sannan shi kaɗai ne kwallon kwal wajen babarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka gyara wasu yan uwa sun yi magana cewa sunan topic din da kasa eh topic da akwai gyara haka suke sun zana ne amma topic da muka yi shawara da kai shi muka sa to ina gani su ne ba su gane ba amma kare ina okay shi za mu sake shi ne wato girmama an daga tsakanin wuce gona da iri da kasa gona da iri. Eh, kan da nasa nan. In akwai yadda muke da kuskure, insha Allah to za mu zo mu bayani. Insha eh, Allah. Muna bayani, Hassanu bin Sabit ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana faɗa yana cewa Hassanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u. Kulibta mudarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulitta kama tasha'u. da yake faɗa yana cewa a sama minka mafi kyanka lam tara fatta aini idona ba ta taɓa gani ba a duniya sannan wa ajmalu minka mafi kyawan ka a duniya lam talibin nisa'u mata ba su taɓa haifarsa ba hmm. sai yace kulifta mubarra'an an halicce ka ka kuɓuta min kulle aibin daga kowane irin aibu ka naka kada kulifta kamata sha'u kamar yadda kake so haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haife ta ya halice ka astaghfirullah alazim haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka wane ne annabi a yaren lugan larabci kalman annabi tun a wada in sa na larabci tana komawa zuwa ga ma'ana guda biyu ne imma minan nabuwati shine almakamin murtafi wajen da yake yafi kowane waje ɗaukaka ko kuma minan naba'i daga labari ne shi kuma labari za mu ga cewa idan an wasu ne shi almakanin murtafi idan Allah na so ya kare maka matsayi cikin mutane ya fi na kowa sai ya naɗa kai ce kai annabi sannan ita annabtan nan ba fa ibada ake yi ba a kai a'a zaɓi ne kawai na Allah in ya ga dama nan da ka zo duniya ya ce kai annabi ne kuma ta zauna shi ya sa za mu ga annabi isa ran da ya zo duniya aka zo aka tarima mashi ina kika samu wannan yaron da ta yi ishara ta ce ku tambaye shi suka ce mata kai ba nukallimu man kana fil mahdi sabiya bala sai ce wato ya zabi magana da karamin yaro wanda ke zanin goyo aka haife shi sai mai ta ce mai annabi isa ya ce magana ta farko da su bayan ya ce masa inni abdullahi atani alkitaba sai ya ce wa ne biya Allah ya sanya ni ni annabin Allah ne ya ka in Allah ana so ya kare aka matsayi tun a yaren lugan larabci in an ce annabuwa minin nabuwa shine almakanar mutafi wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka daga ran da Allah ya ɗauke ka ya ɗaura ka ya ce kai annabi ne wannan yana nuna matsayin ka a cikin mutane ba daidai ka da rabuwar mutanen ba sannan akwai annaba annab'i shine labari ba kuma wannan Allah ke zaba cikin mutane a turo da mala'ika ya sanar da shi saƙo a madadin Allah ya sanar da mutane sai annabin Allah shi yasa za mu ga irin wannan kiran ya ayyuhan nabiyu a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya kai waje guda goma sha hudu da aka zamu ga al Hamsu lokacin da yake karanta ya ayyuhan nabiyu Hamsu sai ya karanta ya ayyuhan A aya ta farko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu sai yace hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin Allah ya ishe ka sannan Allah ya ƙara faɗa masa yace masa ya ayyuhan nabiyyu حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يكفرون sannan Allah ya ƙara faɗa shi ya ayyuhan nabi kulli man fi aydikum min al-asra إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce ya ayyuhan nabi jahilul kuffara wal munafiqina wa ghuluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqina inna Allah kana hakiman aliman hakima sannan ya ce ya ayyuhan nabi qul li إن كنتن سربن الحياة da وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرعكن سراحا جميلا sannan Allah ya faɗa masa guri na bakwai yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan Allah ya faɗa masa yace ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka sannan Allah ya ƙara cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina kana Allahu ghafurur rahima sannan waje na sha da Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza da'aka almu'minatu bayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'a sannan Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda sannan waje na sha biyu Allah ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardaka azwajika wallahu ghafurur rahim sannan Allah ya ce ya ayyuhan nabi jahil al-kuffara wal munafiqina wa ghulul alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir wayannan sune guraren da Allah ya dinga kiran annabi da ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi daga lokacin da ka fahimci lugar larabci za ka fahimci cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane ba daidai yake da raguwar mutane ba sannan kuma shi kaɗai Allah ya zaɓa a turo ga mala'ika da saƙo ya sanar da mutane a madadin Allah subhanahu wa ta'ala din wannan shine a cikin sunayensa za mu ga cewa ana ce masa Muhammad shi kuma kalmar Muhammad za mu ga cewa daga fi'ili ne na haɗu da ya da aka sai aka yi masa tsare sai ya zama Muhammadu Muhammadu mazdarinsa shine Tahmid malaman lugan larabci suna cewa ziyadatul kalma fil mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana fi'lin hammada yuhammidu mazalin sa tahmid wanda yake babin fa'ala yuqaddimu tafdil kamar yadda shi Abdullahi Zanni ya kawo cikin littafin Sahihul Rasim yana daukar ma'ana ta kai wajen guda ɗaya a lugan larabci to daga cikin ma'anarsa shine idan an faɗe ta ana nufin shine yawaita abu da haka za mu ga cewa muhammad ismu maf'ul ne na hammada yuhammidu ka menene ma'anan muhammad shi ne mutumin da ya tara duk wata ɗabi'a ta kirki da ake bukata a duniya shi ne ma'anan muhammad sallallahu alaihi sallam hassan bin sabir yana faɗa yana cewa alam tara anna allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu agarru alaihi lin nubuwwati khatamu min allah mashhurun yaluhu wa yashadu وذم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشك له من اسمه ليجله سيتي فالعرش محمود وهذا محمد ذاك شيء أن ما أبو سمع العرش شين محمود sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine Muhammad Allah ya faɗa masa wannan takin al Qur'ani waje hudu a suratu Ali Imran ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min afa in mata au qutilan qalatum ala aqabikum kuma manyan kalin ala aqabihi zai yadurra Allah shay'a wa sayyidullahu shakirin a suratul ahzab ya ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum wa رسول الله wa النبيين وكان الله بكل شيء alima. sannan ya faɗa a suratul muhammad ya ce wallabi na amanu wa amilu salihati wa amanu bi ma nazzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sannan yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam والذين معه أشداء على الكفار sannan ya kira shi ya ce masa Ahmad a mubashiran bi rasulin ya ce min ba ismuhu Ahmad wa'annan su ne guraren. To Allah da ya aiko manzon Allah ya fi kowa sanin ina ya kamata ya sa manzancinsa. Tun da kaga Allah ya aiko shi ya fi kowa sanin shi ya cancanta ya zama manzan shi yasa ya turo shi. Da haka ya faɗa cewa idan idza ja'akum ayatun قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسله Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya ɗauki manzancinsa ya sa. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Alimami Ahmad. Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa yake inna Allah nazara fi ibadi. Allah ya kalli zukatan bayan Allah ga baki ɗaya kaf. Fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibadi. Sai Allah ya ga zuciyar Annabi Muhammad ta fi zuciyar kowa alheri. fastafahu li nafsihi wa bi sai Allah ya zaba annabi akan cin kansa sai ya aiko shi da manzanci Sun ثم نظر في قلوب العباد da قلب محمد ووجد قلوب kai da قلوب العباد sannan ya sake dubawa ya ga zuciyar da tafi ta kowa alheri ita ce ta sahabbai da haka sai ya zaɓe su ya ce su ne waɗanda za su fara taimaka ma addinin nan a farko duk wani mutum da ya yi da'awar san annabi sallallahu alaihi wa sallama muna faɗa masa cewa ɗaya daga cikin suke koma wajen sahabbai ko yadda ake san annabin nan amma wallahi karya mutum wani yake yanzu a wannan zamanin da yi da'awar ya fi sahabban manzon Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarƙashin wannan ne za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana da al-khiyara subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun shi yasa a cikin sunayen manzon Allah akwai al-muqtar zababbe sannan ana ce masa al-mustafa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nasi al-munwi ah, sunna Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra al-Baghawi al-Shafi'i wanda ya rasu hijira 516 ya bude babu asma'in nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya kawo sunayen annabi haka ɗaya daga cikin wannan malaman a al'iraki a alfiyarsa tafsira ya faɗi wasu daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu malamai suka ce su ina ciki wasu suka ce ba ta ciki yanzu mun faɗa mun ce akwai Muhammad sannan akwai al muqaddi akwai Ahmad akwai al-Hashim akwai al-Aqib akwai al-Mahi sannan akwai Nabiyur Rahma ana ce masa Nabiyul Tauba ana ce masa Nabiyul Malhama ana ce masa ar-rasul hmm. sannan ana ce masa abdullahi ana ce masa al-mutawakkil hmm. mun fada ana ce masa annabiyul ummi ana ce masa ar-raufur rahim sannan su shahidan wa mubashiran wa nabira sannan sirajan ne munira sannan ana ce masa al-muzammil al sannan rahama ni'ima hadi duk sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga cewa taskiya tsarkakewar da Allah yi wa annabi ba za ka taɓa samun wani mahaluki a doron ƙasa da Allah matsakaicin sarki ya masa irin wannan taskiyar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi yasa zaka ga alfazazi yana cewa la'uru kibatun fawqa sumakai ni garsamad wa na da ta ake sahaba madahamad wa ayyu hudan bil amri wan nahi ukiman idza ujjidat lir rusul ayyun فأي رسول الله أجلى وأدوه أليس الذي هذا المفاخر والأولى بما نص من أي الكتاب وما تلا وأن إن كان في المكان الذي تلا أتم الورى جهن وأبهرهم هنا له المده الجلا والشفاعة تبدأ سيتي هوا كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك فيه فهو خلق دلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها الذكر متى الذهب يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا kaga ya faɗa cewa dukkan ayoyin da man annabawa suka zo da shi kafin manzon Allah ya ce wa ayi rasulullahi wa ayi hudan bil amr wannan hukumat idza ubbidat lil rusul ayyin taqaddama kin ka hada da ayoyin da manzanni suka zo sai ce fa ayi wa sai yake cewa alaysa ashe ba shi ne wanda wannan istifham ne da ma'anar kadami eh, shi ne wannan da hazal mafakira ya tattaro duk wani daraja wal ula da daukaka bima nasa min ayyul kitabi wa matala saboda abin da ya tabbata na ayoyin alqur'ani da abin da annabi yake karantawa na ayoyin alqur'ani yace wa anna yudana fil makanin ladhi tala ta yaya ma wani mutum zai kusa da annabi a matsayin da ya samu a wajen Allah sai ce a tammul wara jahan annabi shine mafi cikakka da ke wajen daraja a wajen Allah sannan wa shi ne mafi wato rinjayen su wajen sifa da kyau sai ya ce lahul madahul jila yana da yabo wanda ake bayyanar da shi a duniya sannan ga kuma ceto wanda aka ɓoye masa gobe alkiyama ya ce kai bari ka ji hawa kulla majalin lilwara wa jalalatin annabi ya tattaro kowane irin girma da matsayi a wajen Allah wanda ya wuce na kowane irin talibi wannan ya sa wa a ji ayatin ya zo da ayoyin da mahad kunna qalatin ta shafa magana kowa a duniya sai su fa man shakka fihi duk mutumin da ya kokonto cikin abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah sai su fa huwa hilfu za ka ga cewa ba a ya tana da nuska guda uku akwai nuskan da za ka ga fa huwa hilfu ne. da kun fahuwa jilfu dalalatin da na akwai fahuwa da dalalatin kowanne kuma yana da ma'ana a cikinsu da aka sai shi a fil haƙƙi da alfi dalalatin ta kaddama ha zikiru madaddaharu ya kurau sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga ciki shi yasa ya ci gaba ya ce to li taksisihi fawqa al-khusus manhiyatun sanadhu ilayha qismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalin aliyatun inaratu hissan wa aqalan jaliyatan falal wa'amu yastawi wala shakku ya tsarahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in muka koma qur'ani za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala zakkahu fi aqlihi ya tsarkake hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma dalla sa'ibukum abokin ku bai bace ba Ba ma ga washi ba halakacce ne. yau sarki duk abin da ya jefa mu cikin matsalan nan da kake gani abubuwa ne guda biyu ko dai ka samu mutum ga shi da karatu ga son zuciya ko ga shi da aikin addini yana so ya bauta ma Allah ya ƙi karatu to bauta ma Allah da jahilci babu karatu to wannan sifa ce wacce take ta zargi sannan karatu son zuciya ya shiga ba na aiki da shi ba shi ma sifa ce ta zargi za ka ga a wannan wajen duka Allah ya kore ma annabi waɗannan duka guda biyu ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokinku bai bace ba kuma shi ba halakakke ba ne sannan wa zakkawu fi sidikihi Allah ya tsarkake annabi wajen gaskiyar zancensa ya ce wa ma yantiqu anil hawa bai magana ta son zuciya wa zakkahu fi ilmihi Allah ya tsarkake annabi wajen ilimin sa yace allamahu shadidul quwa sannan wa zakkahu fi basarihi Allah ya tsarkake annabi wajen ganin sa yace ma zagal basar wa ma daga sannan Allah ya tsarkake zuciyar annabi yace ma kadaba al fuadu ma ra'a duk zuciyar annabi duk abin da ta shafi Allah wanda ya gani annabi bai karyata ba wa zakkahu fi sadrihi fa qala jalla wa ala Allah ya tsarkake a zuciyar annabi yace masa alam nashara laka sadraka wa zakkahu fi zikrihi Allah ya tsarkake daukakar annabi yace wa rafa'ana laka zikraka haka duk wanda ke so an batan ya tabbata ka yi kokari ya zama babbar himmar da za ka yi a duniya kafin ka kokari ka karantar da sunnar manzon Allah sallallahu sallam bayan baka duniya in Allah ya yarda Allah ba zai bari an batanka ya lalace ba. sannan wa zakawu fi durihi Allah ya tsarkake tsarkake yankin annabi yace wa dana an ka wuzaraka mun tsarkake annabi wajen hakurin sa yace bil na rahufur rahim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da rayuwar annabi Muhammad yace la amruka innahum la fi sakaratihim ya'murun sannan ya buɗe ga manzon Allah buɗe cewa inna fatahna laka fatahan mubina sannan ya taimaki annabi wa yansuruka Allahu nasaran aziza sannan za mu ga wajen kiran su Allah da yace wa idza akhadha Allahu minan nabiy wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum sai yace wa ka da kai annabi Muhammad kaga abin da muke faɗa kenan minka ga ladabi na magana da Allah subhanahu wa ta'ala ke koyawa mutane kaga annabin da aka zo kansa sai aka ce wa minka sai aka amfani da damirin kitab amma wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akna min wa misaqan galida sai aka bayyana sunan su haka zaka ga in ka tafi wadduha Allah haka yace wallahi in ya saga sai ce ma wadda aka ana magana ne da annabi sai ka kawo kafin kitab wa ma qala ubangijin ka bai ka ba bai ban kwana da kai ma wala al-akhiratu khairul laka min al-ula lahira ita ce ta fi maka alheri kaga wa al-akhiratu khairul laka da annabi ake. Hmm. wala saufa yu'tika da annaba asi dan a koyawa al'ummar musulmi ladabi wajen yadda ya kamata ya zamanto suna kiran annabi shi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadukum ba'ada ku kira annabi kamar yadda sashin kuke kiran sashi kuma gashi nan muna kallo wani ya dinka ganga ya kiran annabi yadda ka san wata budurwarsa ka ce masa wannan abun ba daidai bane ya gyara ya tsalle ya ce ai ma makiyin annabi haka ba ake yi ba wannan shi ne da haka a nan wajen da Allah ya ce zai taba annaba har sai ya yadda za mu ga cewa Allah da ya tashi ya ce masa na a ina kan mun baka alkausar shi ne alheri mai tarin yawa a ƙarƙashin wannan za mu ga garin da annabi yake ciki Allah sai da ya ce masa wa hadal amin sannan za mu ga cewa daga ƙarshe Allah ya haɗa baki ɗaya kalli manzon Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa shi sa wani mutum ya taɓa tambayar na Aisha cewa ya ɗabi'un manzan Allah suke na Aisha tambayar da take masa tace kana karanta Qur'ani ce mata eh ita ce masa kana kurduhu alqur'an in dai kana karanta Qur'ani to ɗabi'ar manzan Allah ga baki ɗaya ita ce alqur'anin dan dama aikin da Allah ya turo shi yake nan shekara ashirin da uku Allah ya saukar da Qur'ani shi kuma ya fassara mana Qur'anin a aikace sallallahu alaihi wa sallam da haka bahaushe da kaji yana cewa bin na gaba bin Allah to ko ba ya kamata mutane su sani a wajen mu ba wani bane na gaban nan ba annabi Muhammad shi ne na gaban nan ba hmm. shi ne wanda Allah ya faɗa a ya ce man yuti'ir rasula duk mutumin da ya bi manzon Allah fa kada ata Allah to Allah ya bi asalin wannan abin ya kamata ya zama yana aiki ne kaɗai kan manzan Allah cewa bin na gaba bin Allah wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ne kake da tabbas idan ka bi shi ka ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yasa ne wannan mukaddiman saboda ba mamaki wani ya taho da mummunan zuciyarsa akwai abin da yake so ya ji na muni akan mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wata abin da ake zuwa a je a faɗa masa kenan a ce mun ci annabi kaza ne mun ci annabi kaza ne mun ci annabi kaza ne kuma mu ba mu faɗa ba wa inna ma kawai duk abin da Allah ya tsayar da mu shi ma annabin ya tsayar da mu nan muke kokarin mu tsaya shi yasa al'ummar annabin nan ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa duk duniya yanzu da musulmi wayanda ba musulmi ba yanzu da ake kokarin a kira su shiga addinin musulunci wannan ana ce musu al'ummar annabi amma wata irin al'umma ita ce ummatul da'awa sannan akwai ummatun a ijaba yanzu duk taron al'ummar musulmi da kowa yake da'awar cewa shi musulmi ne wannan ana kiran ta ummatul ijaba don sun karɓa kiran manzon Allah sannan akwai ummatul isba ita ummatul isba Kana jira ne annabi ya shiga gaba in ya ɗauke kafar sai ya sa sallallahu alaihi wasallama sai ta ɗauki kafar ta sai ta saka a wurin ba a jerawa suke da annabin ba ko ta shiga gaba annabin ya zo da gaba al'ummatul ittiba ba ba haka take yi ba to wannan shine babban laifin da aka yi ma wasu mun zo mun ci a'a a tsaya a bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda ya kamata za mu ga cewa ibn qayyim lokacin da yake raddi ga waɗanda suke gabatar da hankali akan abin da ya tabbata daga Allah ko annabi sun fara sai yake cewa la yastaqillu al-aql duna hidayatin bil wahyi ta'silan wala tafsila sai yake ka tarfi dukkan nuri laysa bi mudrikin hatta tarahu bukratan wa asila فإذا الظلام وتلاطمت أمواجه وسميت بالأبصار كنت مهيلا وإذا النبوة لم ينلك بياؤها فالأقل لا يهديك قط سبيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا خلق الهدى مسدودة إلا على من قم هذا الوعي والتنزيلا فإذا عجلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت الوصولا يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا الله أكبر مغنغنو يكي yana cewa la yastaqillu al-aql duna hidayatin ba ya daga hankalin ɗan adam shi kaɗai ya iya samun shirya an ba ta hanyar wa'ayi daga wajen Allah ba zai taɓa yi wa har ya zo inda yake cewa ƙwarai ai wanda ya fi kowa hankali shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya taso a garin Makka shekara arba'in kafin Allah ya aiko shi ai inda za ka mutu a wannan yanayin Allah in an je lahira ba zai tafi ka ba amma daga lokacin da ya aiko annabin kaga wa makon na addubina hatta na ba'asa rasula ashe turo manzannin ita ce hujja yankakkiya ba hankali ba inda ashe hankali ita ce hujja ta ƙarshe to da duk wanda Allah ya ba hankali ko bai ga wani dan sako ba in an je lahira sai Allah ya masa azaba to shi ne yake faɗa yake cewa idan nubuwatu idan an namsar da annabi ya zo da ita lam yanilka biya'uha haskanta bai ishe ka ba sai ce to fal aqli la yahdi ka qatta sabila har abada hankali ba zai iya shirya da kai ba hmm. sai ce nurun nubuwati hasken annabta ba da kake ganin sa musu da nurun shamsu kaman kwatan kwatan hasken rana ne amma fa da ainihin basira ta qatta ka tu dalila da idan da yake gani amma ka rike shi a matsayin dalili sai ce dukul guda duk wata hanya ta shiriya majudatan a taushe take illa alamar amma qabla wahyi wa tanzila da ni da kai sarki duk wata hanya da za mu bi mu koma zuwa ga Allah lami lafiya lau wannan hanyar Allah ya rike ta sai mun dawo mun bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa ya taliban fa idza adalta an tariqi fa amudan idan ka karkace ma hanyar manzon Allah daga gan fa alam bi annaka ma aratta wusula wallahi ka sani ba za ka kai inda kake so ka kai ba sai shi ya taliban darkal huda bil aqli dunan nakali ya fi wanda ke so ka samu shi kunya ta hanyar hankali ba ta hanyar ruka da abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ba lan talqali za ka dalila har abada ba za ka taɓa samun shirya ba shi yasa za mu ga annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya ka da gidan walima babu wanda ya san inda gidan walima take sai ya ce a turu a faɗawa mutane akwai walima yanzu yadda kake gabatar da wannan shirin Allah taimake sarki amin shehuna sai ka ce wa mutane yanzu sai ka ce to jama'a da Allah ana walima da wanda suke sauraron ka a America da duk wanda kike suke sauraron ka a sassan duniya sai kowa kawai ya hau gudu yana so zai je gidan walima dan Allah waye zai je duk wanda ya bai ka san su da Allah a ina ake yi karfe nawa ne menene izinin shiga kawai kana cewa jama'a da Allah akwai walima sai kowa kawai a gudu a garin da yake da ya faru sai sai to yanzu nan da sarki yace ana walima ina ne ya ce to wallahi dai ya dai an ce ana yi ni ma dai ban san ko ina ba biyo ne mu je abin lalace ake a duhu babban shiga ake gudu a gari kaga babu wanda zai yi ake ba wanda ya san wajen ya kamata a tsaya a tambaye ka a ina ne karfe nawa ne menene izinin shiga sosai wannan gidan walimar da aka shirya ita ce aljanna hmm. wanda ya taho ya sanar da mutane akwai walima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shirya gidan walimar shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zamu ga yake muslim min gafurur rahim wannan wani irin tabaki ne gara irin tabaku ne da aka shirya daga wajen Allah to a ƙarƙashin wannan ne zaka ga Allah ya ce mana wadantu bi'uhu idan manzon Allah kuke bi ta ta to za ku shiri zuwa ga hanyar da zai kai ku zuwa ga aljanna na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da babu da sama babu ginshiki duk wanda ka bi bayan shi kana so ya kai ka aljanna na rantsi da Allah shi ba san hanyar ba mm. wallahi manzon Allah ne kakkare ya san hanyar shi ya sa shi zai fara zuwa aljanna ya kwankwasa fa ya kula da mai tsaron aljanna ya ce man an ce wayo kun ba kula sai in ce ana Muhammad ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fara zuwa duk wani mutum da ya fara zuwa kafin annabi ya je kwangasa kofa mala'ika ya ce waye kai ya ce ni ne na yi da Allah mala'iku kashi za su bai to wannan dalilin da ya sa muke rigima da wasu yayin da muka ce da sallar mu da azumin mu da zakka da ayyukan haji da duk komai da abin aka ce zan samu Allah za a yi da shi ba za mu yadda ba mu yi shi sai yadda manzan Allah ya karantar wasu su kuma babbar damuwarsu Shi ne wai ba dole sai abin da annabi ne za a yi ba kuma wai ana so a ji ana yana Allah ya karba ba ga Allah yana faɗa mana yana ce mana ya ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli da haka in ka bi sharri da kaje da yarfe to akan wannan ne wasu duk abin da za su faɗa a kanka na zagi da batunci za su faɗa Allah ka ji ɗan alfazazi lokacin da yake ta da biyu al-hashimi ya muhammad a al-wara za ta nuna asalin wa maha Mr. President Buhari sai shi ala kulli fannin qaddalallahu a kan kowane fannin Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi yace bi an farada dinal qawl wa sunna wata yadda annabi ya kullanta addini kuma ya sunnanta shi sai yace faqad sasa in salkalka turran wa jinnahu annabi ya shugabanci mutane halittu da aljani sai yace a in nazaran fil khalqi ta alam bi annahu ka ahmad lam yusha wa lahu yusha ka sake dubi da kyau za ka ga kamar annabi Muhammad ɗin ba a yi shi ba a baya kuma ba za a yi shi ba a nan gaba a kwanakin da ya rage ma duniya to wannan magana ta ce wa ala kulli kannin kaddala Allah fannahu matar da ka fito da yake da matar kuwa a duniya ba can hmm. da ya fito daga gidan manzon Allah darajar sa ba ita ce da darajar kuwa a duniya ba fa abokin da annabi ya alaka da shi a matsayin aboki ba daidai ka da abokin kuwa a duniya ba wato abin hawa wanda annabi ya hau ya sauka sa ba daidai take da darajar kowane irin abin hawa a duniya ba saboda ala kunna kallin qaddalan lahu bannahu to ka ɗauka yau idan aka ce zikiri ne wannan annabi ne yayi wannan kuma wani ne yayi tsakani da Allah da wanda annabi ne da wanda wani yayi wanne ya kamata a ɗauka wanda annabi yayi ba za ka haɗa ma na'am wanda annabi ya ce kullum rikicin mu kenan da mutane mun ce abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na addini darajarsa ba a gida take da abin da ya fito daga bakin kowaye ba to wasu wannan magana cewa an musu laifi wannan sarki na faɗa maka ne yanzu mukaddima don mutane su ji kuma insha Allah mu samu lokaci za mu zo mu sake yin program akan matsayin cewa ana faɗa akan mu ana cewa mun ci annabi mutum ne kamar kowa akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da shi ma da aka mai shari yana karatu aka je aka tarwata karatun aka ce wai ya fi annabi mutum ne kamar shi shi din nan hmm. wai saboda annabi ya yi kiwo shi ma yana yin kiwo annabi yana da tumaki yana da tumaki kuma wannan maganan ba aka yi a lokacin da aka wannan rikicin akwai kasar da komai an ɗauki karatun da rikici ya taso cewa ga abin da ya faɗa shi bai faɗa haka ba to da haka insha Allah za mu samu lokaci mu zo mu maudu'i akan wato shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun faɗa mun ce mutum ne kamar kowa ko ƙara mana akai mai muke nufi wannan shi ne. to yanzu wannan kala ta farko na karatun nan kenan in ka lura yanzu wannan cikin abin da na faɗa na abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato daidin neman ne kamar cikin kofi ne daga cikin teku na faɗa mhm. saboda ba nan ne inda nake so in je ba abu na gaba shi ne sarki akwai shedan shedan din nan ya yi rikici da baban mu annabi adamu ne dalilin fitowar duniya da ba dai shedan ba da yanzu duk wannan a rasulun amin din da ake ta wannan program din da yanzu ni ban daji yi ina ta furo kai ma da yanzu baka dage ba duk da yanzu ba wannan magana ake ba sosai shiru sosai to shi kenan da shedan ka ga cewa farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora min ya dora wa kowane musulmi idan za ka fara kowane irin abu farko ka nemi tsarin Allah da shi shi dan dinnan me ya dalili saboda duk wanda za ku yi rigima da shi kana ganin shi yana ganin ka to faɗan yana da sauki amma wanda za ku yi rikici da shi shi yake ganin ka kai ba ka ganin shi wallahi idan ba ka samu taimakon Allah ba ba za ka yi rikicin ba Shi ya shi za mu ga in ka duba Qur'ani za ka ga Allah yana cewa annabi wai ma yin zagan na kamina shaitani nasbun sai ce maza masa fasta'id billahi innahu huwa sami samiul za ka ga ya ce innal ladina yujadiluna fi ayati ga bighairi sultanin atahum in fi su sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi sai ce masa fasta'id billahi innahu huwa as-sami'ul alim wai ma yin zagan na kamina shaitani nasbun fasta'id billahi innahu huwa as-sami'ul alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله wannan fa annaba ake faɗa ma ya nemi tsarin Allah subhanahu menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da shi akwai ayoyi da dama wanda za ka ga dukkan annabawa idan abu ya taso musu da Allah suke neman tsari domin shine wanda in ya tsare ka ka tsare in ba Allah bane ya tsare ka to kana da matsala zan tsallake wayannan ayoyin gaba ta gaba akwai dalilai guda kamar haka da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce mu nemi tsare shi kaga yanzu misali sarki na'am shi idan wani mutum ya zo ya kulla maka shari yanzu ba kai abu ba ya ce sai aka ce an kai ko kotu za a daure ka life in prison har ka mutu ko za a kashe ka sai Allah ya yi ikonsa sai ka kubuta sai ka dawo yanzu dan Allah mutumin da baka yi laifi wurin kulla maka sharri yake kai aka ce an yanke maka in prison za ka zauna har ka mutu ko za a kashe ka sai Allah ya kubatar da kai sai ka dawo dan Allah kana ganin wannan mutumin za ku ci gaba da zaman lafiya da shi a so hanyar shi ma ba zan bi ba to shi ce nan ba ba fa laptop prison yake so ya kai mutum ba jahannama yake so ya kai mutum ya dawwama a ciki shi yasa Allah ya nuna shi ya ce mana inna shaytana lakum adu aduwin fattaka duhu aduwa shi dan nan da kuke gani matsayin ku ne ku ke shi maki to yana da abubuwa kamar guda goma sha biyar mu fara na farko idan ka daɗe kana yin abu to kana da experience za ka ga cewa ko a aikin gwamnati ne akwai abin da suke ce masa working experience idan ka fara aiki yau kai shekara goma kana da digiri kana aiki wanda ɗalibin da ya gama karatu a jami'a ya fito wannan shekaran aka ɗauke shi aiki za ka ga cewa wancan da ya shekara goma shi ne shi ne domin shi a wajen aikin yana da experience to tun da Allah ya zaunar da annabi Adamu a aljanna yau shekarun duniya babu wanda ya san ko shekara nawa kaga shi dan yana da experience wajen fatar da mutane haka ne haka ne yayi zamani da babanmu yayi da ni da kai za mu tafi kuma 'ya'yanmu da za mu haifa da nan da jikoki nan gaba za zai zo da su kuma zai ci gaba da goyaya ka kaga akwai alinta za mu ila da yana da tsawon rai zai ci gaba da jira har zuwa ranar tashin alkiyama ya ce qala rabbi fa anzurni ila ba suna. Allah kai min jinkirin zuwa ran da ka kashe kowa na kowa Allah ya ce masa fa innaka minal munzari ka je kana ciki sannan shelan yana da zuriya zuriya Allah ya ce mana afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duniyikum lakum duk bisa na badala shedan dinnan nan yana da yan uwa da haka Allah ya ce inna innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan shedan yana da dokuna da sojoji na kasa wanda yake amfani da su Allah ya ce wastabud man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum sannan shaitan yana da hizbu yana da kungiya yana da jama'a yasa Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir sannan shaitan yana da alqarinu abokan hadi عليك الشيطان له قليلا فساد إن يستخدمهما لباسهما لإن لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم sannan shi ɗan yana da kuduwa mene ne ma'anin shi ne takabai abin da ya riga ya tsara yana da manufa yana da tajin da ya riga ya tsara yake so ya cin masa shi yasa ka ga Allah yana ce mana wala wato shaitan inna hu lakum aduwwun mubin sannan ɗan ne in kaga kullun kana jin tsoron an kai aikin addini kudin ka zai kare ɗan ne ke sa maka wannan tsoron haka Allah ya ce a shaitanu ya idu kuma faƙara wa ya amuru kun fashayi sannan tsoratar da kai akan addini aikin shaitan ne inna ma zalikum shaitanu ya khawfu awliyahu sannan shaitan yana da makirci yana da dabara shi yasa Allah ya ce inna shaitana lil insani wato a zuwan mubina sannan duk wani aiki da kaga ana yi a doron ƙasa mara kyau a ƙawata wa mutane shi su yana da kyau wannan aikin aikin shaidan ne da haka Allah ya ce tallahi laqad arsalna ila ummin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sannan mantuwa da kake gani wanda ke sanya ta shaidan ne yasa Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina ba a da ana ma hatta ya kudu fi hadisin gairi bayan ma siyan na kai shaitanu idan shaitan ya mantar da kai kana guri ana izgirin ga addini Allah ya ce fala ta qawlu ba'da zikra ma al-qawlu zalim shi yasa kaga annabi Musa yace qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni lasaytu huta an ne ya da ni sannan wasu wasi da kake ganin shaitan ne ke sawa da haka Allah ya ce ku wasu wasa ilimin shaitan wannan wasu wasun ya sa ya fitar da annabi Adamu daga aljanna sannan in kaga an samu tiyayya tsakanin wani da wani shaitan da yake tura wutar ta shi yasa Allah ya ce wa kullu ibadi yaqulu lati ya asan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash kana lil insani aduwwan mubina shi yasa kaga annabi yusuf abin da ya faru tsakaninsa da yan uwansa daga ƙarshe sai yace min ba'ari anna zaga shaytanu baini wa baini ikhwati inna rabbi latifun lima yasha sannan in kaga mutum yana kan tafarkin Allah ya zame ya sauka shaytan ne ke sa shi wannan da haka Allah ya ce wa sahabbai innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu sannan duk alƙawarin shaytan na ƙarya ne ba tukawa zai yi ba wannan shine wannan shaidan din da na faɗa abubuwan suka kamar guda goma sha biyar yanzu ko sha hudu lokacin da aka ce ya fita daga aljannan nan da ni nake hari kai kake hari muke so mu koma a gaban Allah ya ce kala fa ma a gaban Ya yace Allah saboda abin da ka da ni na aka udanna lahum siratal mustaqim wallahi sai na zauna musu akan hanyar kamar daidaiciya ثم لآتينهم من بين أيديهم sannan sai na zo musu ta wato a min bai na aidi wa min ne sai na zo musu ta gaba da baya mhm. wa an aimani mu kai shama'ilin sai na zo musu ta dama da abu wala ta jibu aktarhum shakirina sai ka samu mafi yawancin mutane ba za su gode maka Allah subhanahu wa ta'ala hmm. wannan dalilin yasa na ce maka duk kofar da ɗan zai zo wa dan adam ta kofa guda biyu zai zo maka hmm. ko ya saka ka wuce gona da iri ko ka kasa gona da iri dan ya ce wallahi sai na zauna musu akan hanya madaidaiciya yanzu ba mun faɗi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba na'am mun faɗa wannan shine jarrabawar da in baka fahimci haka ba to ai zuwa maka da sunan san annabi da sunan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma tabbas yana da girman a wajen Allah to daga nan kuma sai a rinta ka hmm. ni da kai da amma ba su abu sha bakwai hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamu muslim lokacin da ka zo kai kabbara a sallah da kayi ta ihram ka fara karanta fatiha Allah ya faɗa a hadisin qudsi yace ka santu ta baini wa baina abdi ismail wa la abdi ma sahala da ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi ya yi bi idan ka ce arrahmanur rahim qala lahu azza wa jalla sai Allah ya ce alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni in ka ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce maddadani abdi bawa na ya girmama ni a wata ruwayar sai Allah ya bawa na ya mai da al'amari zuwa gare ni in ka ce iyyaka na abudu wa iyyaka Allah kai kaɗai nake bauta kai kaɗai nake neman taimakonka zai ce to wannan hazali wali abdi ma sa'ala wannan nawa ne bawa na kuma yanzu duk abin da kake so ka roƙa roƙa zan maka yanzu inda a ce Allah bai tsora ɗan adam cewa ga abin da ya fi dacewa ya roƙa ba a yanzu yadda mutane suke da buƙatar kuɗi yanzu aka ce to a nan wajen roƙi duk abin da kake so na rinji da Allah wani dalolin Amerika zai yi. Amma ka duba ka gani nan wajen saboda Allah ya fi sanin ɗan adam abin da ya dace da shi sai shi da kansa ya ɗora ɗan adam ɗin ga abin da ya kamata ya roƙa shi da ilidanar salatar musulmi Allah ka shirya da ni akan tafanki madaidaici sarki wannan fa kullum idan kana sallan farilla kaɗai banda nafila sai ka roƙi Allah sau goma sha bakwai ya tabbatar da kai akan tafarki madaidaici don me dan shaidan ya ce yaran bai da Allah sai kuma sai ya zauna akan hanyar hmm. wallahi sai ya zo maka ta gaba sai ya zo ta dama sai ya zo ta hagu duk yadda zai ka sauka sai ka sauka kaga idan ba ka dace da neman tofiki a wajen Allah ba wallahi wannan alwashin da ya ce cewa sai ya sauke ka daga wannan kan barki bane da sai ya sauke ka a shi ba karkashin wannan ne za mu ga cewa malamai suke faɗa cewa a hanya kuma ba a ce mata mustaqim sai ta haɗa abu guda biyar na farko ba a ce wa as a ce masa al sai ya hada abu biyar na farko al dole ya zama to hanyar ka tsaya ba tare da karkacewa dama ko hagu ba wannan shi ne abu na farko na biyu wal isalu da maqsud hanyar za ta kai ka zuwa ga inda kake so ka kai idan hanyar ka tsaya tsakiya baka karkace dama ko hagu ba amma ba za ta kai ka inda kake so ka kai ba to wannan ba a kiranta a ce mata siratul mustaqim da ni da kai aljanna muke so mu je idan hanyar da muka hau a nan duniya ba hanya ba ce da zaka kai mu aljanna ba za a kira ta siratul mustaqim ba na uku ya zamanto akwai alqurbu hanyar ta zamanto kusa ba ta da nisa wannan shine shi yasa zaka ga duk aikin da ya tabbata annabi ne ya karantar da shi zaka ga babu wahala amma da ka ga wani yazo yana ce maka kai wata sallah a dare ɗaya raka'a dubu ka san cewa wannan raka'a dubu da wani adadi na kaifiya a ce don raka a ɗaya ka karanta abu kaza tsafa kaza wallahi wahalar da kai ne ba annabi bane ya saka wannan aikin hmm. sannan na hudu sannan wa sa'atuhu lil marina alaihi hanyar ya zama yana da faɗin da kowa zai iya dauka yanzu addinin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi za mu ga cewa yana da yalwar da inda duk duniya za ta shiga addinin musulunci addinin musulunci zai iya ɗaukar su sannan abu na biyar wata ayyinuhu tariqan lil maqsud ya zaman hanyar tana ayyana inda ake nufi to wannan shine as-siratul mustaqim to wannan ne yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kansa Allah ya ce masa shi na kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wa man taba ma aka da duk wanda suka tuba suka shiga addinin musulunci tare da kai innahu bima ta'maluna basir da haka shi Allah subhanahu wa ta'ala tun gani da abin da mutane suka yi yana kallo to wannan umarnin da Allah ya ce wa annabi fastaqim ka tsayu kamar yadda aka yi maka umarni to wannan yana nuna cewa akan kowace irin matsala idan dan adam bai tsaya iya inda Allah ya tsayar da shi ba in aka tafi lahira ya samu matsala shi yasa suratu hudu da annabi yace suratu hudu da yan uwanta sun sami sun ba malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce wa annabi ya tsaya tsakiya daga sai suka ce fa bayyana anna istiqamata duk da buyan fa huwa mujawazatu hudur fi kulli shay'in daga sai zaman to an ce al-istiqama shine kishiyar wuce gona da iri daga shi kuma wuce gona da iri shine ka tsaya tsayawa inda aka tsayar da kai wannan shine to a ƙarƙashin wannan ne mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah sannan mukalli kalli ragowar annabawa da suka zo kafin shi suna da tashin darajar amma ba su tasu darajar ba su kai tashi ma. kamar yadda Allah ya faɗa ya ce tilkan rusul faddalla ba'dahum ala ba'd to zaka ga a wajen girmama manzanni Allah ya umarce mu dukkan manzannin Allah mai girma masu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to wannan hanyar yayin da kai kokarin sai ka tsaya tsakiya ba tare da karkacewa dama ko hagu ba to za ka samu dole sun ka sha bakar wahala za ka ga addinin musulunci yanzu tsakanin addini shine yake kan tafarki madaidaici domin yanzu idan mutum kirista ne za ka samu cewa ya yarda da annabi isa da annabi musa amma bai yarda da annabi muhammad ba idan kuma mutum wato bai huge ne za ka samu ya yarda da annabi musa amma bai yarda da annabi isa bai yarda da annabi muhammad ba shi kuma musulmi an lizinta masa dole sai ya yarda da annabi isa da littafin da aka saukar mai sannan ya yarda da annabi musa da littafin da aka saukar da annabi musa wannan ita ce ka'ida shi yasa yau idan da rikici zai hada ka da wani kirista ya daddanna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi allah ya tsare za ka ce to kai ma ba ka daddanna ma annabi isa ka gudan karama zai yi ba saboda kai kana kan as-siratal mustaqim ne to shi yasa ka ga annabi ya faɗi cewa al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafil umma wanda zai kama kuma karantarwa ta yi a irin yanzu da ake sabani annabi ya ce dai yake da wanda ya ɗauki garwashin wuta ya riƙe mu tafi gaba ta gaba Shi ne, za ka ga cewa duk annabawan Allah Allah ya umarni ya ce a girmama su amma da shi ɗan ya tashi zuwa sai ya zo mu mutane ta kofa guda biyu in ma ta ya saka ka wuce gona da iri ko ya saka ka karasa gona da iri wannan kalma wayanda suke yan bariki ne ba suka gane ta ba asalin kalmar bahaushe abin da yake nufi da wuce gona da iri idan aka saukar da ruwan sama ana zuwa gona a shuka to abin da ake shukawa a ƙasa shukar ta fito shine iri idan ka ɗauke shi ka tafi za ka je ka yi shuka ga gonar sai ka ki tsayawa sai ka wuce ta kusa sai bahaushe ya ce wani ya wuce gona da iri na'am na'am ma ce annabi isa yana daga cikin manyan manzanni na allah wanda ya zuwa minar rusuli amma shi shalan da ya tashi zuwa ma kiristoci za ka ra'ayi ya tashi zuwa musu ne ta trinity allah da allah uba allah ruhu mai tsarki wannan guluyin da suka yi kan annabi isa sai allah ya kira al'ummar musulmi sai ya ce mana ya ahalar kitabi la ta galu fi dinikum ya kuwa halin kitabi ta kuce gona da irin cikin addinin ku wala ta kulu ala Allah illa al-haq faɗi magana wacce ta shafi Allah in ba gaskiya ba sai ce inna mal masihu isa maryam al-masihu isa dan maryamu ne ba isa dan Allah ba shi sa ka ga ran da yazo duniya magana da su yace musu qala bawan Allah ne sannan kaga inna mal isa ibn maryam isa dan maryamu daya na biyu rasulullahi sannan wa kalimatuhu al'aha ila maryama wa ruhun minhu kalma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa wa maryam sannan rai ne daga wajen Allah wanda mala'ika jibrilu yayi busa da haka sai Allah ya ce masa ku aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzannin Allah wala takunu salasa ku daina faɗa ku ce Allah ɗayan uku ne Allah da Allah uba Allah ruhu mai karki sai ce in tahu khairan lakum tuhanu wannan ya fi muku zama alheri sai ya ce musu inna Allahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun abin bauta makwara ɗaya ne sarki ya tabbata ga Allah a ce yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakila yanzu wannan abin ka duba ka gani wayannan mutanen ba san su ba annabi Isa bane ya kai su wannan matsayin sosai san su ne san su da annabi Isa ne ya kai su suka ɗauki wannan matsayin suka ba annabi isa wannan shi ne da haka za ka ga Allah ya ƙara faɗa yake cewa kul ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ya ku ahlul kitabi kada ku wuce gona da iri ta ta ahwa a hawa a qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa as kar ku san zuciyar mutanen da suka sace kafin ku sannan suka ɓatar da yawa sannan suka ɓace da yawa daga cikin mutane wannan shi ne, to ka ga ƙofa kan wuri to dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ga cewa yana da taki guda biyu annabi abdullahi ne hmm. sannan kuma wa rasulullahi ne sallallahu alaihi da zai ma'anin abdullahi duk matsayin da za ka ba manzon Allah ya kamata in kana musulmi ka fahimci alaƙar safa da Allah har yanzu yana matsayin bawa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko za ka ga a cikin surorin ƙur'ani wajen kara Allah maɗaukacin sarki yana kawo wannan kalmar ta abu ya jingina zuwa ga kansa a suratul baqara ya ce wa in kuntum fi rajulin mimma nazzalna ala abdina a suratul suratul amfani ya ce in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'ani mhm. a suratul isra ya ce subhanan nabi asara bi abdihi suratul kafi ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba al furqan ya ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi a suratul ya ce ba alaysa allahu bikafin abdahu a suratul an-najm ya ce ila hadidi ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin a suratul jinni ya ce wa annahu lamma qama abdullahi Allahu akbar wannan mutane muna so su fahimta shi yasa kaga alfazazi cikin shiriniya lokacin da yake faɗar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je wajen Allah subhanahu wata ala ya dawo sai yake cewa wahal ba da masarahu liman dahu bayatu yanzu bayan tafiyar daraja annabi ya je wajen Allah ko wata kololuwar daraja da kuma annabi yake nema hmm. to ka ga an ce an gayyaci annabi ya je wajen Allah ya dawo ka ɗauka cewa ya cancanci wani haƙƙi na Allah sai yi yake maka a'a kowane abu haƙƙan shi annabi bawa ne na Allah ta gaske karrabatku yakin kulawar Allah ta tafi annabi ya samu wannan matsayin. wannan shine abin da muka faɗa ta wannan bangaren da mun yarda Qur'ani ne ya faɗa mhm. to a mu'amala in ci manzon Allah a matsayin sa da alaƙar sa da Allah alaƙa ce ta abdu mhm. bawan Allah da ya fi kowane bawan Allah matsayi a wajen Allah hmm. wannan shine matsayin mu daya idan muka dawo ta ɓangaren wa rasuluhu manzansa ne ba za a samu ar-rasulu ba kuma sai an samu kusa wanda ke yi aiki shine ismu fa'il daga arsala rasulu da haka zaka ga qur'ani Allah na cewa ya ayyuhan nabiyyu inna naka mu ne maka aiko ka na biyu wato sai an samu ar-rasulu wanda aka aiko din shine al-mursal wanda aka aiko Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu sau biyu a suratul ma'ida ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan shi ar-rasul shine al-muballighu kalam rusulihi wanda yake isar da ɗan wato saƙon wanda ya aiko shi kuma kowane ɗan saƙo mun sani girmansa yakan tashi daga wanda ya aiki zuwa ga inda aka yi aikin ka duba ka gani yau idan aka ce gwamnatin najeriya ta aiki wani dan sako ta tura ambasado wata ƙasa ƙasar amerika ta tashi ambasado ta tura shi ƙasar dan allah mun sani ne a sam sam to in aka ce wannan dan sako ne daga wajen allah idan an kalli girman allah an san dan sakon da ya turo yana da girma kuwa wannan shi ne ar rasulu din shi ne ar rasulu sannan sai an samu kusalar da aka kai shi zuwa gare ta shi yasa zaka ga hatta wajen aikin zaka ga kowane annabi ana tura shi zuwa ga wasu mutane ke bantattu ne amma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira sannan sai an samu a risala sakon da aka aiki annabin da shi mu risalar da Allah ya ciro annabar ita ita ce alqur'ani da sunna da haka Allah ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma sannan zuwa ga wasa a tura shi shine zuwa ga wasu mutane ke bantattu amma shi annabi zuwa ga mutanen duk duniya aka tura shi to a wannan gabar idan ka lura shi da kansa annabin yake faɗa sallallahu alaihi wa sallama yace la taqaruni kama aka rasa nasara bin mari kakku wuce gona da iri a kaina kamar yadda kiristoci suka yi sai yace inna ma ana abdu fa kullu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne na Allah ko faɗi bawan Allah kaga kar a dauki haƙƙin Allah a dora masa sannan kasancewarsa manzon Allah ya tantance kowace irin girmama kuma da Allah subhanahu wa ta'ala a yi masa yanzu muna jin wasu zantuttuka za ka ga a kowanne za ka ga a wajen maulidi yana cewa wai alaƙar Allah da annabi kamar Hassan ne da Husaini. Hmm. ba fa jahili bane ba malami ne wanda wasu ke koyi da shi amma haka zai ce wai alaƙar Allah da annabi kamar Hassan ne da Husaini hmm. saboda Allah in kai magana kace wannan abun ba daidai bane a jara sai ne ce maka mafi annabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune fa wani mutum ya ce masa insha Allah wa shi'ita idan Allah ya so in ka so ne manzon Allah ya ce masa ce masa a ja'alta min lillahi niddan so kake ka sani in zama kishiya ga Allah ya ce masa in sha Allah wa da in Allah ya ga dama shi kaɗai ya so wannan shi ne da muke so mutane su tsaya yanzu cikin abubuwan da suke ainihin wato faruwa irin wa'annan abubuwan suna nan suna faruwa wajen abin da ya shafi wato wuce inda bai kamata a wuce ba da sunan yanzu wannan mabudin ma da aka zo aka tattauna wasu ma ganin suke yi don mai mara a zo a tattauna in ga har ma na isa in yi magana kan. akwai wanda suka ce ai ban ma san darajar annabin ma da nan in yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wannan shi ne wannan janibin a fahimci jiyar da manzon Allah yake da matsayi a wajen Allah alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta abduhu bawa ne shi na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wato bayansa wannan shi ne abu na farko sannan idan muka dawo janibin wa rasuluhu manzan Allah kasancewarsa wa rasuluhu wannan ta nuna darajar manzan Allah ba daidai take da darajar kowane irin mahaluki a duniya ba yanzu za ka yi rantsuwa bai kamata ba mutum ya ce ya rantse da Allah da annabi Allah kar ya ake rantsuwa da shi ba a rantsuwa da annabi wani in ka ce mai kai ya gyara ya daina rantsuwa da annabi sai ya ce maka baka kan annabi yanzu jama'a ya rasu annabi bai da girma ne wani zai tafi kabari neman wani abu misali ka ɗauka cewa zai je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, in ka je gurin gaisuwa ce da abubuwan da shari'a ko halatta ka je kabarin annabi kana da bukata ka ce rasulullahi na zo ina bukatar haihuwa dan Allah ka taimake ni ka bani wannan neman abu ne a hannun manzon Allah abinda bai karantar da kai ka rutsa haka a wajen shi ba sai a wajen Allah in ka gyara ma wani wannan ka ce ba daidai ba ne sai ya ce maka a'a makiyin annabi ne kai saboda ya kashi ya samu ana ma wani irin wannan a garinsu idan ka tashi ka ce kaza kaza kaza to haka mutane suke bi suna murɗe ainihin wato abubuwa da gangan abinda muke faɗa don su ƙoƙarin bata abin da muke karantar da mutane kullum wajen su gyara alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala sannan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren ka ga yanzu na faɗa maka janibi na bangaren gida biyu to ko yaban annabi za ka yi za ka yi masa waka duk wani abu dole sai an ɗora shi akan wannan sikilin sai ana la'akari da annabi yayin da za ka faɗi matsayinsa to kuma kai la'akari da cewa alaƙarsa da Allah shi fa bawan Allah ne kakka ɗauki haƙƙin da yake na Allah ne ka bingina masa dan shi ma kuka tafi tsayara ba yadda zai ba yanzu ni da kai gashi nan muna karantawa a Qur'ani Annabi Isa har Allah ya ɗauke shi ta sama da shi bai taɓa cewa abota mai ba Maganarsa da mutane kullum sai musu yake wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim amma gobe alƙiyama sai Allah ya tsaye da Annabi Isa ya ce masa a an ta kulta linnasu kufuru kai ka ce da kai da mamarka a rike ku ababen bauta a dauki haƙƙin Allah a baku al imamul Bukhari da Annabi yana faɗa a cikin kitabul tafsir cewa yi lokacin da Allah zai tambayi Annabi Isa wa tarka isu fara'isu wannan namun kirjinsa da kafaɗarsa yana bugawa a gaban Allah saboda tashin hankali haka zai ce subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka ma ya kuna ne an akula ma laysa li bi haqqi Allah ba zai yi waɗin kuɗi abin da ban da haƙƙi a kansa kenan a bauta haƙin waye Ya in kuntu in kuntu kuntu ai mun ma ka cewa bauta mu Allah ka sani alamu ma fi nafsi a alamu ma fi naka an ta allahu biyu. Na kai da Allah duk wanda ya tashi ya je tsabari ya roƙi waɗanda ba a tsabari abinda Allah kaɗai ya kamata a ɗauka wallahi tallahi ya zanta ma annabi ya roƙi annabi kan abin da annabi zai ji a kan wannan ne maganar da in ka faɗa wani ya ce maka ai ɗan tashin hankali ne kai ba ka san manzon Allah yanzu kwanan nan maka faɗa a wajen karatuttukan mu mun sa sauki akwai wani ɗaya daga cikin ɗayan gidan shehunne a nan Najeriya sufi ne me ya faɗa ya faɗa ya ce sai daga baya ya fahimci hikimar Allah wajen ɗaukan haramin Makka da Madina ya sa a hannun mutanen nan da ake ce musu wahabiyawa haka ya faɗa na faɗa abin da ya faɗa ne ya ce saboda annabi ya yi addu'a kafin ya rasu ya ce Allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta yanzu ka kaddara yanzu da a ce kabarin annabi a gane yake ko a Najeriya ta akwai mutanen da ba su kai annabi ba ma tabbas akan matsayinsu amma ka je ka ga abin da ake matsa burburin su to wani ya je Madina da ka je da kamara za ka yi wani abu za ka ga askara za su yi a'adi haram haram to tun da an ana shi eh, abin da yake so rashin in ya dawo sai ya zaki kowa ya zai ya ma kuma, mai abin da ya gana wannan yana daga cikin damuwar wasu ko da haka wannan akida ce manzan Allah ya fi kowa matsayi a wajen Allah ya fi kowa daraja ya fi kowa kima amma yana da haƙƙi da duk abin da za a ɗauka ka abin da yake haƙƙin Allah ne a ɗauke shi yanzu nan kasar kafin a daina rantsuwa da annabi ba ƙaramin na ba an yi lokacin da in kace ka a rande da annabi idan aka tashi wata kalmar shahada sai gaban ka fada za a ce da ila za a ce kadi da mawai annabi ne ba a rantsuwa da shi amma da aka ci gaba da karantarwa a hankali a hankali mutane sun gane ba son rai ba ne ilimi ne cewa Allah ne kaɗai cancanta a rantsa da shi manzon Allah ba a rantsuwa da shi wannan shi ne to wannan janibin kenan to kaga yayin da Allah ya ce a girmama a wa'annan annabawan yanzu sai dan ya zo mai yahudu a kirista ta ɓangaren gurmi sai suka ɗauki matsayin da yake ba na annabi isa ba ne sai suka shi. matsayin allah to mu dawo sai ɓangaren za ka ga kuma da allah ya ce a girmama annabawa akwai da suka yi annabawa mu'amala ta jafa'i me jafa'i ya su yana ciki me jafa'i bayan ƙaryata su har da kai ga ana iya samun waɗanda sun kashe annabawan Allah ma a doron ƙasa. Allah ya faɗa mana ya ce da a kan namun faɗa bani Isra'ila. Mun ɗauki alƙawari da bani Isra'ila wa arsalna wa rasulina rusulun. mun aika musu ga manzanni. Allah ya ce kullama da'ahu rasulun bima la ta'wa anfusahum. duk lokacin da muka zo musu da muka turo annabi ya zo musu da abin da ran suke so. Allah ya ce farikan kaddabu ko kan je ka nuna wani bangare su karye ta annabin wani bangare su kama annabin su kashe hmm. kaga shaidan ya ce mu wa'ancan ta kofar girmamawa har sun kai su wasu annabawan matsayin da ba na su ba ko to haka ya dawo da wasu ƙasa ya kai suna iya karye ta annabawan sannan suna iya kama annabin Allah su kashe shi yasa ka ga Allah ya maimaita wannan a ƙurani a gurare da dama ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha Fakiru, wa hannu azumiya. Allah ya ji maganar wanda suka ce Allah talaka ne su ne masu kuɗi Allah ya ce sadaqtu ma wannan maganar da suka yi sai mun sa a yi rubuta ta sannan wa qatlahum al-anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi da haƙƙi babu wani dalili wa naqulu zuqu azaban hari za mu ce musu dan azaba ta gobara shi yasa dama ga Allah ya ƙara faɗa yace wala qad atina musa alkitaba wa qafaina min ba'dihi bi rusul wa atina isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah yace musa afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk lokacin da wani manzo ya zama ku da la ta'awa an kusa ku takbartu abinda ba ku so sai ku girman kai walikan kaddatu masaikan takatu wani bangare su karya sa annabi wani bangare su kama shi su kashi to kalura ka gani ko malaman addini ne a haka yanzu shaidan ya zo wa mutane ake mu'amala da su wasu su wuce gona da iri wajen girmama malaman wasu kuma su ma malaman jafai su karyata malaman su yi kaza su yi kaza su yi kaza Allah ya ƙara cewa ba bima na qadihim tsaho saboda warware alƙawarin da suka wa yin bi ayatin lahi da kafin ma ayoyin Allah da suka yi mun an biya a abudin da da kashe annabawa babu dalili wa qawlihim na ghulf ban tara Allahu alaiha bil kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan ka ga wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam hunkanan azima ya na maryam da take gani akidar yahudu a wajen su shine mazana ce kaci kaga shedan ya zo musu lokacin da ya zo ma su kiristocin suka dauki annabi isa suka bashi wancan matsayin su kuma yahudu sai ya zo masa mata suka ce a'a ita wannan matar ma mazina tinafi hmm. shi kanshi annabi ya suna kallon shi a matsayin dan zina ne hmm. da haka abin da nake so mutanen mu su gane da mu duka da duk wanda yake kowane irin addini dan kana amfani da sunan kai ahlus sunna ne ko kana amfani da sunan kai salafi ne ko kai kai al'asari ne wallahi kada wani mutum ya aminci da yana ganin ya fi karfin shi dan shi dan ba zai zuwa masa sama ta ko ba Wala ko ya zo maka ta ba ka wuce gona da iri ko ya zo maka ba ka fasa gona da iri. Mutum ya yi ƙoƙari akan kowane irin al'amari ne ya zamanto yadda kan wannan asiratul mustaqim din. Shi yasa da ka ga Allah ya ba aiki wa kaulihim akar makalla yan kuri muna da minti goma mu shiga babin kira na tambaya ba kuma mai zan yi kokari in abin da malaman balaga suke ce masa wai al-ijabu bil hazar to shi mun gode mun gode shi bismillah in ka lura za ka ga an tsaya ya ba yanzu ne a tantin sun yi shirin suna so su kashe annabi isa ba na'am za ka ga zan yi ya zama wa'annan ta ƙofar da bayi sun tsare ta shi neman kashe shi suke yi wayancin kuma sun ya sa ya ɗauke su sun ɗauki annabi isa sun kashe matsayin da ba na shi ba na'am to wannan mu'amala ce ba a so yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu yi annabi mu'amala ta jafa'i idan kada a ɗauki haƙƙin da yake na Allah ne a dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ayoyi da dama sun kakkashe annabawan Allah a cikin suratul baqara ya faɗa يأتي إن انبتوا مثلا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباقوا بغضب من الله نعم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أكأن لا يأتي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويقولون بما وراءه وهو الحق مصدقا مصدقا لما معهم الله يأتي قل فلما تكفرون شاء الله لم يكفرون كشأن نبأ الله wannan ya sa kaga da Allah ya tashi maganan haɗa kisan a surata Ali Imran sai ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatin lahi wanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin suke kashe annabawa babu dalili wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas sannan idan babu annabawan idan wani ya zo yana karantar da addini a madadin annabin suna iya tashi su kashe shi sai Allah ya hada ya ce wai ya kasu nuna ne ya amuru da minan nasi haka mu kullum idan ana magana ne mu ya kamata mai magana yanzu ka kalla abin da aka yi mana ba a taɓa duk wasu wanda suke da'awar addini a Najeriya a masallaci aka je aka kashe malam Jafar yana kwalla malin Albani ya taso daga karatu aka kashe shi kuma mun wani abin muna jira mun san akwai da zai zo kanmu hmm. wannan shi ne sunna ce ta Allah Allah ka ji da sani ba dan ya mutu ba me yake faɗa lokacin da yanzu yana magana akan malam Jabir yace qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatat sajiyati qissatan tatakarraru lokacin sallar asuba aka je aka ke sayyidina Umar a masallaci lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam Jabir a masallaci tarihi ne ke mai mai ta kanka to kaga shedan ya zo mu wasu ta wannan kofar Yau da kama nuna min lokaci zan tafi in kawo hadisi ɗaya cikin musnad na Imam Ahmad. al Ahmad Abu Abdullahi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Ash-Shibali wanda ya rasu hijira ɗari biyu da arba'in da ɗaya. Ya kawo hadisi na dubu ashirin da ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai. Abi Waqid bin Laifi yake annahu karabu an makkata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila Huwaini. Yace sun ga yace kare ce wa kare da kuffaru sidratu ya kushuna inda sai muka wuce muka ga wasu kafarai suna da wata magariya wasu suka zunce ta da bauta wa a alaiha aslihatahum suna rataye kayan yakin su na yaki da niyyar cewa idan suka rataye kayan su a jiki ba yadda za a yi suna zuwa yaki a kinsu matsala yuqalu laha ana ce mata ba ta alwasi bayan sai yake ba mamar na gusi da zai na kabbala a dima ya maka wuce ta wajen magariya da kuma koriya bayan sai yake faɗin ya rasu wallah sai muka ta rasu wallah idan allah na za ta anwaɗin mun ma ka sanya mana abin da za mu dinga rafe-rafe da shi wani muna neman sa'a kamar yadda waɗannan duk وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في من لم انت عليه قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل للمصطفى Ya ce na rantsin da Allah kun faɗi irin abin da bani Isra'ila suka faɗa akan annabi ba me bani Isra'ila suka faɗa abin da Allah zai nuna musu na su ga girman shi ya nuna musu mutane ne aka takura muku a kashe a azantar bayan kun bangare Fir'auna ya ji labari ya ɗigo rundunar ta sojoji na biyu kuna tsaye a bakin teku kuka hango shi kuka ce an samu matsala yau annabi Musa ya ce muku kan na inna ma iya rabbin sa a'a tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tsallakar da ni aka ce yadda kike kuna sandarsa yadda kike kuna sandar ruwan ya buɗe kuka shiga ruwan bai dawo ba makiyanku suka shigo ciki Allah ya haɗa ruwan da su idan makiyanka ya biyo ka ka tsallake bai kama ka ba to har yanzu kana cikin matsala dan kana tunanin to ko ya sake wani shirin ne amma idan a gaban kamar ka yi ka biyu ka kai ka Allah ya halakar da shi ta zama ka da sauran wani tashin hankali ko wanda aka yi masa wannan ya kamata ya kowa sanin girman Allah amma Allah sai ya ce wa jawaz nabi bani isra'ila ta bahra bayan mun tallakar da su waɗannan mutanen ce ko fa atau ala qaumin yaqfuna ala asnamin lahum sai suka je suka ga wasu mutane suna da kunci suna botarsa sai suka ce cewa sakin kwari ya musa da Allah na ilahin kuma aliha ya musa ka sa mana abin da zamu dinga bauta mu muna gani Allah kafa da ake bauta ba a ganin sa kamar yadda waɗannan yanzu abin da suke bauta ga shi kowa yana gani kada sai annabi Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun ko mutane ne da hmm. wani jahilci ya wuce an Allah ya maka haka bayan ya tsallakar da kai kuma ka ce wai a sa maka kamun karma wajen Allah sai ce musu inna ya ha'ula'i mutabbarun lahu juju la zai ma kanu ya amali da aka yi sai sahabbai suka faɗa haka sai annabi ya ce musu inna ha as-sunan yace ya rantse da Allah wannan sunna ce a wata rayu sai da annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace na rantse da Allah kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka faɗa wa annabi Musa mm. sai ya ce la tarkabun sunan man kana qablakum sunnatan sunnatan annabi ya ce na rantsi da Allah waɗannan mutanen na gaban ku yahudu da nasara sai kun ga hanyar su wato sunnatan sunnatan hadisin da ya zo cikin littafin al-Imam Tirmidhi wanda ya kawo shi na dubu daya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya ya kawo shi babu ma da a fifiyar da hali umma babu da ya zo cikin rarrabuwar wannan al'umma hadisin Abdullahi bin amur. yace annabi ya ce ya yanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila to sai yin bani isra'ila annabi yace wallahi abin da ya zo musu sai ya zama kunna ta na na'al bin na'al kamar kalmi kafar dama da kafar hau. Mhm. hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya annabi yace in ana samu a cikin su wani wanda yake da da mamashi akan hanya annabi yace la kana fi ummati min yasma'u zalika wallahi sai an samu wanda cikin wannan al'umma shi ma tsaya shi yanda duk babban da waɗancan suke da sunan addini ka duba ka gani yanzu bai ba a shigo mana da shi addinin musulunci kuma an ce addini a wancan addinin akwai gwada ganga kuma an ɗauko gwada ganga an shigo da shi addini a wancan addinin akwai kaza kuma an shigo mana da shi addini ذاك لا تجسيت وإن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين ملة تنقف إلى سبعين سيئت وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة wannan za ta kashi gida saba'in da uku yake kullum hafin na illa wahida duka an kama hanyar wuta annabi yake sai da ya tsaro wa man ya rasulullah tsara sai annabi yake ma ana alayhi wa ashabi abinda nake kai ne da sahabbaina in ji manzon Allah sai ya sa muka ce mutum ya ce yana riko da alkur'ani da sunna ba zai wadatar da mu ba sai mun tambaye ka akan fahimtar ba idan akan fahimtar malamin ka ne ba akan fahimtar ɗaliban alƙur ba mun dare maka kayan wannan shi ne magana ta ƙarshe sarki saboda lokaci ya yi zan kawo maganar al'imamu ibn al-qayyim cikin idaqatul jafar ibn al-qayyim ya rasu hijira ɗari bakwai da hamsin da ɗaya yana cikin ɗaliban ibn kimiyya amma maganar da ya kawo ba tashi bace magana ce kuma ga ba ta ya kawo yace salaf sun ce Allah ta'ala bi تعالى illa إلا وللشيطان فيه من قتل Allah bai taɓa cewa an adam ne abu ba sai shi ɗan ya zama mutum a ko ba su yaji. In ma ila ka kulidin da ka kulidin in ma ila mutum wa zafi mu kulubi. Kuɗi ya sa ka kai sakaci. An ce kan sallah a raka ko. hudu, isha'i kaga in kai guda uku Allah bai su in kuma kai biyar Allah bai su to shi ne yake cewa wala yubali bi ayyihima zakara shi shaidan bai damu ba Kullum kowanne kai shi daidai ne a wajen shi in ka fara haka yake su in ka rage haka yake su amma ka tsaya tsakiyar nan da inda matsalar ce sai yace wa zai da alƙada aka tara nan illa illa aqallan qarir bi hadha hadhihi alwadain kuma shaidan wallahi ya kubbu mutane da yawa kuka faɗa nan kuka faɗa nan sai kan kaɗan daga ciki wani tafi wala da wuta wa zafi wala da wuta wa zafi wa ta'ad ko ne ka wuce gona da gini ko kuma kan kasa wannan ɗayan biyu haka ake sai ya ce wani ƙalilu minhum jiddan kaɗan ne daga cikin mutane za su samu a ta ala salatu al-mustaqim wanda ke tsayuwa akan tafarki madaidaici الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه wanda yi da sahabbai suke yi sai kawo misali kawai don tsayawa sai ce za aka ga akwai mutanen da fa'amur kasan kassaru bihun an wajibatu tsahara akwai mutanen da shedan ke tashi zuwa musu wajibi na tsarki wanda da sai da shi za a yi sanya sai yasa sai suka yi sakaci a wannan wajen akwai wanda za ka ga bai damu da harkar tsarki ba in ya je fitsari ya gama ba zai tashi da rabuwar tsari ya sa wannan ya sai ke makomar sadawa da gawai ila mujawazat al-hadd bil waswasi akwai kuma wanda shaytan zai zo masa shi kuma waswasi in ya shige shi akwai wanda zaka ga har tsallan kwaro yake a bayi dan ya tabbatar tsarin ya fito gudu da tsara sannan ce wa qawmin tsara bihim an ikrari wajib min al-mal akwai mutanen da shaytan bai kashi zuwa musu ya zo su ta bangaren sun gargiya ba sa iya fitar da zakkar dukiyarsu al'amman ta dawa da bin hatta aka rabu juta mi a ma bi aidi Wata kuma da shi dan yazo musu sai ya sace su ɗauki gida abin da suke da shi ma su gari sai su su zauna ba su da komai kuma Allah ya hana haka cewa la ta ga yadaka magalulatan ila ulkuka sannan ya ce, wa qawmun kasara bihim hatta an da قالوا ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس akwai mutanen da shi ɗan yanzu na haramta masu hatta sun abinci da sake fagoyi tun hatta a darro bi abdari wa qulubi har sai da zuciyarsu da jikinsu ya shuku wa qaumun tajawazu bihi hatta akhadhu fawqa al akwai kuma wanda da shi dan ya tashi zuwa musu sai suka ɗauki kuma hanyar cin abinci ya wuce gona da yi ba a dan hudu kuru da a shi yasa za ka ga wajen cin abincin da Allah ya ce wa kuru wa sharabu sai ya ce wa la kufri hmm. sannan ya ce wa kassara da qawlin fi haqqil anbiya shedan da yazo sai ya sa wanda suka tattauka a kan hukuncin annabawa da za a sassajin da kuma da suka maza da annabawan ne har ta tsakari wancan da suka kashe su sannan ya sa wasu suka wuce gona da iri akan annabawan har sai da suka bauta musu sannan ya kawo fuska ta biyar cewa akwai waɗanda da shi ɗan ya tashi zuwa mu sai suka fi kasaita wajen mu'amala da mutane suka yanke ba sa mu'amala da kowa wannan ya sa duk wani aikin ɗa'a ga Allah kamar juma'a ko sallar jami'i ko jihadi ko koyi ilimi ba za su gansa a ciki ba sai ya ce da ya tashi zuwa mu wasu kuma sai ya zama su kuma wajen mu'amalar su da mutane su kuma zaluntar mutane su ke ta hanyar sabo sannan ya ce haka yanzu ya sa wasu suka taɗanta wato har tantara umin zaɓe fasulin an shatin da ya akula sai da a da Allah ya ce a ta halal ne saboda tsabar kwanto ya ce zaman su shi da ya tashi zuwa muku abin da Allah ma ya ya halatta a ce ba za su iya ta yanka a ce ba komai ya yanka saboda tausayin su wata dawo da bi akarina sai da ya tashi zuwa mu wasu su kuma sai ya zo musu tafi banda jin da ma Allah bai ta a zubar da shi sai kaga sun kama shi sun kashe to haka ya kawo cewa ba kasa bi qaumin na mana amina ya shiga da ilmin nasu ya zo mu wasu mutane sai ya hana su wajen shagaltuwa da su koyi ilimi da ya tashi zuwa mu wasu shaidan hatta ja'alu al-ilmu wahdahu huwa ghayatu wujud al-amal bi har sai da ya sanya suka dauka kamar kurin ilimi shi kadai ne abin da ya kamata a yi ilimi ba wai ana yin sa bane dan a yanki da shi to haka yayi ta karuwa yace wai siyasa sun ta aita hatta bayyana lahum tarka sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallama من المكان فرجه أنه بالكلية wasu sai da suka kyamaci sunnar annabi hatta aure ma ba ka yi wasu kuma ya fito musu da wata kuma haka yana da kyau mu gane a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma yana da matsayi amma ba ne kaɗai ba har wasu daga cikin malaman tsari ko wani suka san ya kamata masu insa su da adalci ina da cewa akwai abubuwan da ake faɗa mhm. da sunan kan manzon Allah ko da sunan manzon annaba ana yi kuma ne a kan annabi ba ne kaɗai na faɗa magana ta ta ƙarshe akwai wani malami babba daga cikin malami a nan ƙasar ba na kira sunan sa amma wanda suka ga magana sun kuma su zikuran Allah wannan maganar haka wajen mawlidi ana faɗarsa ana cewa wai daren lailatul qadr ya fi daren mawlidi ya fi daren lailatul qadr daren wannan guru ne saboda haka ba zan yi akan wannan ba ba mamaki cikin masu tambaya na'am Mm, lokaci ya kai magana ba daidai ba da kuku yi. Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya ƙara mana albarka ya kuma kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah kuma ya ƙara mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi hadha qadru kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode sosai to assalamu alaikum kola ya ka daga ta kake kira kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Sunana ahmed Imam daga Abuja. Ahmed Imam daga Abuja. Ahmed Imam muna jin ka. To ina yi wa malam alkhairi a kai da kake sabatar da wannan shiri da azarta. Ina ba fata. Gode sosai. A ah, yanzu da nake so na yi wa malam bayanan da ya yi da yawa. a na ji malam ya yi bayani akan yadda ake sakaci wajen darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne nake magana kaman amma duk bayanin da malam zai sai bai kawo menene ake wajen sakaci wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam muna so ya gwera mana ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba inda ake kai shi ba don ya yi bayani da yawa ya faɗi menene wanda annabin bai kai ba ake kai shi. mun gode kola, mun gode kai nice call. Ko ba, ina so ya faɗa ne su na ban kuma ba. A ina kuri, kola suna da yawa, shi sa ikin ka in ɗaya ne. Yanzu abin da yake ya ajiye wayan ne? A bai ajiye wayan ba. Ban ajiye ba, ba. Abin da nake so da kai maganar ƙarshe da na yi. masu faɗa cewa daren maulidi ya faɗa da lafiyar sadari kaga ai san su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kuma girmama maulidin ya sa suka faɗi wannan magana amma wannan magana ai ba daidai bane a ilimin kuskure shi ai to akwai wasu firka sai a cikin dokokin addinin musulunci da suke da wannan fahimta a'a shi shi ya sani ba kuma ya kamata mu dinga kiran suna ba in ba shi ce ba kuskure ne in ka farga ka faɗe shi wanda suke da shi sun sani in bukata ta kama wata in ana bukata an mun wanda ya faɗa yin faɗa ɗin kenan sannan cikin magana da ka faɗa ka ce baka ji ɓangaren har wani cewa inda ake wuce gona da iri wannan maganan na faɗa ne yanzu ka ga misali wannan alburda ne ta busairi ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi kokari a shi amma mutum ne shi ba annabi bane shi abin da yake na daidai a dauka na kuskure a aji matsala biyu na faɗa wa sarki cewa matsala biyu muke fama da ita mutanen mu da suka mu waɗannan suka taɓan suka daina karantawa akwai kuskure a su kuma ɗan ƙwanna ɗan ɗari cewa ɗaukar duk abin da ke cikin sun da al'umma aka yaba ko daidai ne shi ma akwai kuskure a ciki na'am ko eh? kana na ma kwana to muna ji malam na magana eh. to saboda haka yanzu da a takaice wannan na baka misali mutum sai rantsuwa yana kuma rantsu da annabi wannan wuce gona da irin akan manzon Allah tare da darajarsa da girmansa a wajen Allah annabi bai a rantsuwa da shi ba hmm. kana da bukata ka je kabarin manzon Allah ka dinga kiran shi a sunan ya gida maka bukata wannan manzon Allah yana da matsayi da daraja a wajen Allah amma shi bai karantar da kai kafin da duniya ba cewa haka ya kamata shi wannan shi ne abin da muke so a fahimta na'am na'am kalma aka matsala abin da so a kamar yadda muka ce imamu shafi radiyallahu anhu ya ce aballahu an yatimma illa kitabu hmm. Allah bai da wani abu ya zama tukur ne kace alqur'ani saboda haka kamar inda ka samu misali da alburda to ana ganin ai babu wani littafi da ya fi rama haka babu wani littafi da yake ɗari bisa ɗari jiki ne babu littafin da za a ɗauka ko sai buhari ne ba a samu tukuri a ciki ba saboda ba littafin allah ba ne alkur'ani ko shi ne allah ya yi alkawarin kare shi sannan a wasu turkoki waɗanda suke ba turkun su su ba misali muna da maluma wanda suke yin sakaci da daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wani malami da ta sani ko a Najeriya eh, wanda eh. yake cewa manzo Allah matsayin shi kamar antelope ne idan aka turo maka sako idan ka cire envelope an ka cire message din meye ne amfanin envelope aka ce ba eh akwai malami da wannan magana waye ya faɗi wannan magana eh akwai wanda ya wanga magana wannan mutum mu'assis ne don Allah don annabi za ka iya ka turo mini za ka iya ka turo mini wannan audio na'am na'am na'am maganar da ya ce wani ya faɗa don Allah yana so mutuwa ya faɗa ɗaya kenan na'am sannan na biyu kafin ya ajiye kwanza yana so zan mai tambaya a kan littafin al'imamu bukari da ya faɗa no kola eh ina so kamar na eh, wa ya faɗa ai na gaya miki wanda ke faɗo wancan imam ba a ke faɗo wancan magana malam samaila idris don malam samaila idris don malam samaila idris ko zo ba da amsa kan wannan yanzu oh. da Allah dan kowa da kake wannan littafin al-Imam al-Bukhari dan Allah zaka iya faɗa mun cikakken sunan littafin Bukhari ba zai ba ba ba ai ba ba a ba akai ba suka bai imamul sai buhari akwai littafin da yake dari bisa dari dai ne alkur'ani ba shi ne tambayan da za ka an da za mu ba zan tuna za ka yi. A ji gidan Allah maganar da ka kawo da ba kace al imamu shafi'i ya faɗa hmm. abinda kai ishara kace ko da bukari ne dan Allah yana so ka kuma da kai ne shi ne ai amal da kai ya ma illa ki dan Allah ya yi wani abu ya zama ta kamfili sai alqur'ani saboda haka duk tashin da alqur'ani ba ko kuskure ba da ma kola kola bare magana ya kuri kola ina so kar mu kaga in zare shi na afu mutane ne suke shiga a haka haka ya kuri ya kuri kaga kai ma ka ba wani misali kace akwai wani malami Eh, wanda eh, eh, kola sai wani malami wani malami ne ya faɗi wannan kola kuri in kana faɗi yana faɗi ba mu ji wancan tunda ya faɗi wanda ya faɗa na'am to shi kenan amma yanzu tunda ya magana akan littafin al-Imam al-Bukhari in yana so mu ci gaba da magana da shi na'am ina so ne ya faɗa mun cikakken sunan littafin al-Imam al-Bukhari shehu na gani wai ba zai iya wannan ba da mu tsaya kan eh, kwashi daya kamata mutane su dinga shiga cikin abin da ba su sani ba da irin mutane na'am aiki na'am shehu ba san cewa al-Imam Bukhari littafin sa ba fa sunan sa kai Bukhari ba ba okay okay okay okay littafin al-Imam Muslim ba fa sunan sa sahih Muslim ba ba na'am na'am da ka ko ka ga hadisi a cikin Bukari akwai sharadin da yasa in bai cika wannan sharadin ba ba a kiransa a ce masa hadisin Bukari. Mm. Masha Allah. Wannan maganar mu To shi wu. Ah, maganar da ya faɗa ta malam Sama'ila Idris ya faɗa. Eh. In ya tabbata cewa malam Sama'ila Idris ya ce zai ba shi da amfani kamar yan bulon ne. Sai dai a ɗauka kawai kaza kaza. Ni a matsayina na ɗan ibala. Muna tabbatar da duk duniya cewa wannan maganar da shi ya faɗa malam Sama'ila Idris Allah ya ji ɗansa kuskure. To, masha Allah. aiki da yanzu duk wanda kalubale gare su yanzu wannan diwani ne na shehu ibrahim da shehu ibrahim yake faɗa tun da ya kawo shehu ibrahim ya faɗa ya ce wa kadi kan mafaci inda mahadi wa kadi anad jami'u rijalin gaibi ta ta qadani ya ce kama kasa ko shirki wal garbi fadfadan wanda ya taso daga gabas ko yamma bayan ko da ya yi tafiya ila makkata bai je makka ba illa ni shan shaza'i sai dai ni shako shi na ni shehu ibrahim in ka ji aikin hajji ka shi ne ka tantu an je shehu ibrahim ka dawo sai ce walim na dan farko ba zai zama haka ba ba ainihin yau ba ainihin muhammadu ya ce yau ya zama shi ne ainihin annabi muhammadu sai ce tara kan rubutu haikali wa ruwa'i to yanzu abin da nake cewa ni na ce da sama'ila idris ya yi kuskure wannan magana ce kwaya ɗaya na kawo cikin maganganun da shi Ibrahim ya yi yanzu za ka ga ba wanda zai iya fitowa cikin fito shi Ibrahim ya ne sai dai su fito nuna cewa ai ba a gane ba ne ba a san na'au ba ba a san tsaro ba ba a san balaga ba ba a san mantiki ba abinda za su iya yi To, kola, mun gode domin kola suna da yawa ya kuri, kola... To, kola, kola, yi magana, to, kola... sarki na'am da Allah bani tambaye ka shi wannan yana cikin masu yin program a nan wajen ne a'a a'a mu ke program to da ana tun da ba da iya ramin shi yana da haƙƙin tambaya in ba shi amsa to gaskiya ne mu mai da abin jayayya in yana da tambaya na'am eh, amma ban yi wani eh, ba jayayya bane ba ba maka tambaya mhm. sannan kuma ka ce za ka shiga fara ni wannan rashin ne wannan ne da bai dace ba gaskiya bai dace ba bai dace ba kola ina kuri na gode kola salamu alaikum kola Salamu alaikum. Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nan ne Kristina na Bashiru from Istanbul. Oh, Bashiru from Istanbul. Uh, South Africa kenan ko? No, no, no, no, Turkey, Turkey. Ah, Turkey, sorry, Turkey, Istanbul. Sufin zamu ya bar ka confusion. Gaskiya ne, Istanbul, Ankara uh, da sauran jiya. Allah, Allah, Allah, Allah. Turkey, Turkey. To, muna jinka. Okay. Na'am, sarki yanzu ga ni ko ga ni nake son. na Yeah. Cikin magana shek. Yeah. ya wa magana ya ce kamar hadisi ne ya ce kamar ya annabi ya ce wala ta kuni kama aka ati na sara ibn maryam fa inna ma ana abdullahi wa rasul wai kada ku dauka kani kamar yadda nasara suke dauka kaya yake cewa annabi isa ina fa shek ya fadi a ko yana suna fadi a ko sai na jinka yana jinka yi magana so yawan kudi ni kuma ba ban sani ba tambaya nake sani akwai wani hadisi ba wani bayahudi da wani musulmi suka samu kaddama da suka samu kaddama shi musulmin ya ce wai yaran sai da Allah da annabi da duka kaya ake cewa annabi kan kowane ake cewa halitta kan kowane annabi sai a yahudin kuma ya ce shi kuma yaran sai da Allah shi kan ake cewa annabi annabi Musa kuma Allah ya tabbata shi kan kowane annabi cikin haka shi musulmin na Mariya ake cewa kola yankuri eh, yankuri zai sanye mi suna kare kare shi sai labari ya kaurin annabi da labarin ya kaurin annabi sai annabi ce wai la tu hayyurini ala musa kada ku ɗaukaka ni kan annabi musa amma kuma ina ganin kuma na cewa annabi kuma ya fi kowane annabi ina son shaki bani ansa ya hadisin yake ni ban fahimce shi da kyau ba Hello, na'am. Eh, wai ya gama. saurara. Na'am. ka gama? Eh, ya gama. Ban gama, ban gama, amma na gama da amma na dina zuwa yan kuri. A'a, ah, ah, kowa na dina zuwa guda kawai. Kowa, kowa, kowa. Yan kuri guda kawai. Yan kuri guda kawai. Bani an sashin ci yan kuri. domin a shehu na zuwa saboda college na dawa ba mu sun jaya ya kuri na bari in yi magana mana kola bari in yi magana kola ya kuri malam jess mu ne ba mu son wani reni da rashin kunya shi yasa muke protect wannan ka yi hankuri saboda ba ba ba ba ba ba ba ba ba bari na kare magana ba ya na ka bari na kare ba fahimce ne Very good. Yasa da yake muna ƙare wannan muna protect wannan. Shi yasa ba mu son jayayya ga malam wanda zai tambaya shi ya tambaya shi duka ya sauka another person. Okay, to shi bari mu tambaya na gaba din sauka bari mu tambaya na gaba. Eh, eh mato ina kai hankuri kola kai hankuri kai ya fere na ga maka murya kai hankuri. Na ji na ji sarki ba damuwa wallahi ba damuwa. To bismillah. Bismillah kola. ki tambaye ka na biyu. eh ciki da shek ya yi magana da ceto kan wasu shi an nema an ce an yi ceto to yan kuri na neman shek ya fassara min wanga aya Allah ce kamar wa fasalan fala nan allazina ursila ilayhim wala nan allazina mursalin ina son shek ya fassara kuma shi kuma fassara min yan kuri in dai an ce an yi ceto ba ina so a fassara min wanga aya mun gode sosai kola ka yi hankuri kuma to amma shan da ta fastin su dina dewa kuma duk yana da relationship da karatun ga amma ka dai limiti daɗi ne kan wasu abubuwa amma yan hankuri kan haka bin biya ake cewa in tashi wani mutum yana alhaji basiru malam boga da da ake cewa istanbul da wani mutum yana dawud ta gode shek salamu alaikum kai kuma allah samu salamu alaikum mun gode kola to malam shek bismillah نعم ولا تقبلوني نعم يمكن يرد يده كم الطرد الطرد القرآن الآثر لا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام وأبونا أبونا عبد الملك آه، نعم. نعم يا كاو نعم. أدوك الناس من قبل جديد بدون شعبه نعم النظام من قبعته يا روح من مستعفر wato eh, baharul fawaidul mas'ud qur'anin afiya na abubakar muhammad bin isa'af bin ibrahim a wasu ya tsara su yi gara shi ma su yi kudu da tamanin a takaice ba sai na ja masa hadisin ba imamu bahari ya tashi ya kawo shi a babu tafsirin bayan anbiya da alaihi wasallam babu da ke magana tsakanin za su sun sun su a tsakanin sunna ba abin da annabi yake magana wancan hadisin wajen dangi tsakanin su da ragowar matsayin da ake faɗa shi ne cewa la tu qaddimu ko la tu qaddimu kada ku dubi kana akan mun ba da ragowar annabawa ki tsawar da za ta ga a ɗauki ragowar annabawan Allah ba kuma bane Allah wannan shi ne halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a nan ya sa wasu malamai suka ce wannan manzon Allah ya faɗe shi ne akan abin da ya shafi gabi na sau cewa ba tare da duk annabawan da ake magana din ya sa a wajen daraja a wajen Allah amma su su abbai kada su ci gaba da magana akan fifikon ta kai da zuwan annabawan fifikon da zai ja zuwa ga awulakanta da zuwan annabawan domin asali a ƙidar musulmi za mu ga Allah ya ce za mu karbi ku bai na ahadin mai musulmi ba ma bambancewa tsakanin manzanni na Allah a daidai lokacin kuma Allah shi ya faɗa mana ya yake dukkan wasu da yake babbarna na ba'a da kuma ala ba a ne kai sun manzanni na Allah mun sarkin ta wasu mun kuma su wala kada babbarna na ba'a da nabi na ala ba a ne mun fi wasu kusan ku annabawan ainihin wasu daraja wannan shi hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi sannan ayar da malam yake in masa bayanin kana cikin suratul a'raf ne idan ba na manta ba ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake nas nas'alan da zai da wani ursula ilayhi wa la nas'alan nas mursalina fala nas'alan alladhina da ilayhi abinda Allah ke kire su manzanni da ya aiko ina ɗaya da su ya tambaye su abin da ya aiko ne fala nas alladhina ursula ilayhi kanni da da kai da kuwa an turo mana manzanni Allah zai tambaye su sunan manzannin Allah zai tambaye su tambayar da za a yi wa manzanni ko isar da sakon Allah ko kuma tambayar da za a yi mana an sako ya zo maka eh shi yasa babu wanda zai shiga wata kafin ya shiga sai an zo da shi an yi masa alamun cikin nadu baka ji wa'azi ba wanda ce ka ba da amsa ta ce kalu bala kadu da ana da gurin fakatun bala mai eh, mun ji ana wa'azi amma maka ƙarya ne wannan shine bayani a kace Allah ya samu dace amin mun gode mun gode malam so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga nan kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am Ana na Muhammad Na'am. Ka don Musa daga Nigeria. Oh masha Allah masha Allah shak Ado Musa muna maka barka barka sannan zuwa cikin lafiya. muna gaisuwa da malam da ya gabatar da karatu masha Allah malam Musa ya yi tafi da sunna masha Allah da fari na saurari jawaban da malam ya tun daga farko har zuwa ƙarshe musamman mawdu'in da ya ɗauko mai suna da azimin nabi wa tawkiruhu bayna taqlid wal ikraf mawdu'i ne wanda mun so gaskiya malam ya ƙara zurfafa mana bayani a kai sosai To amma a kun gabatar da tambaya akwai dan wasu jawabi guda biyu wanda malam ya fara budewa da shi wanda su ma ina gaba sa cikin karatu abu na farko malam ya fara cewa an gaba musu suna wahabiya akan cewa su ba su ne ke kiran kansu wasu mutane ne wanda kuma jingina su da wasu wanda suke da yake sannan sunan malamin shi sunan shi Muhammad ibn Abdul Wahhab me yasa ba a ce musu Muhammadiyya ba a ce musu Wahabiyya wannan maganar malam ya faɗe shi na'am to anan abin da ni nake so in fara cewa na farko lallai da malam ya bibi daga tafai na manya-manyan malaman su na fannin Wahabiyya ba wai mu ne yan ɗariku ko makiyan tafiyar salafiya suke fara da musu wahabiya ba a cikin littafin nan na addurar rusaniya fil ajibatin da bibiya mujallar na farko shafi na ɗari da hamsin da shida akwai risalan shek muhammad ibn abdullatif wanda ya rubuta wa mutanen yaman da wasu garuruwa wanda aka yada wanda aka yi akan bayani a cikin da ahalin najar wannan risalar da kan ke wasara abdullatif asma'u bina ma'ashir al yace wasu mutane yanzu sun fara jin labarin mu mu dangin wahabiyawa hadan da kansu kira kansu da cewa yasma'u bina ma'ashir al mutane suna jin su cewa su wahabiyawa ne مجلد بس في مثل aji na ɗari hudu da talatin da da uku nan ma ta ke kansu da cewa su ne wahabiya risala ne mai tsayi wanda wato muhammad ibn abdullatif ya yi rabbi wa kuma wani malami wanda ake tamishi abdullatif wato ya yi magana mai tsayi kafin ya ambaci kansu cewa su ne wahabiyawa sai yake cewa ha'ula'i kuffarun ha'ula'i mushrikun وليس معهم من الدين شيء وأنهم يعلمون أن نبجدهم وأن على طريقة الوهابية yakan sai fara bayani cewa su ne wahabiyawa to bayani na nan da yawa da yawa akwai risala mustaqilla a wannan littafin mujallabi na goma sha wanda suke cewa ar-raddu ala man ankara ala ahli ad-da'wah al-wahabiyya inkarahum bi shirk wannan babban malamin nan ne Suleiman Ibn Ahmad ɗaya daga cikin kutuban wahabiya ya rubuta wannan wato littafi akwai maganganu daban-daban idan akan wahabiya ne gaskiya da tafai ba su kin rayuwa da za mu kawo malam mu tabbatar masa da cewa sunan wahabiya ba wasu bane suka dingina musu lallai suna daga bakin malaman su wanda shahararru ne a cikin malaman su sannan daga cikin su akwai ba ko dai wannan din ta ta cikin ba shine maudu'i ba to magana na biyu da malam yayi shi ne wanda yake cewa ana kiran sunan annabi Muhammad gadan ana kida ana kiran sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama abin da ya karanta min rai har ya kama maganar sa dawo malami ɗaya daga cikin malamai tabarai ba kawai yayi magana ne akan wasu mutanen gari wanda da yawa in da ayi wa'azi kamar yadda muka ji ya kamata a fare wato gida daban aya daban mu ji maganganu daga inda yake kama ni na zaci abu mafi ban mamaki wanda za a kawo abu mafi mugani na farko shine sakaci da ita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafin nan ne muni na biyu wanda ya biyo shi shine kuma zurfafawa a karfi ga manzon Allah duba daga cikin malamai wanda su shahararru su kai wani waya wane da albani ana musu kallon malamai wanda su kara sunan annabi amma yana daga cikin aƙida da yake karantarwa a sa da yadda da cewa annabi Muhammadu ya ci dukkanin annabawa kan yadda ba To, masha Allah. Wanda mun duba littafin tawassul. Allah kiyaye ka Sheikh Ado. tambaya na, ban karasa ba, ban karasa eh, ba, eh, afwan. Sheikh Ado ya kuri. Eh, Mala Ado ya kuri. Da insha Allah za mu zo da kai akan wani maudu'i, ina gani da tambaya za ka yi Sheikh ya bada ansa, ina gani kamar abin da zama kamar debate. Ko dai ya ka gani shehu na ka biya hakuri shehu da ka gafarce ya eh, hakuri to akwai ta amma abin da ya sa da a sallan karatu malam yi ba wai ya taɓa taba mu bane a cikin karatu da ba wani bukatar da wa zamu sai dai mu zallan tambaya yanzu kamar yadda malam ya fara karatu har ya gama yana magana kan imam ya yi ta kawo waƙoƙi na imamul fazazi da su imamul fazazi wanda har yanzu imamul busiri eh. amma a wajen malaman kawai wa'annan malaman kakiyayi domin farko duka suna yin tawassu eh a malami na shek ado shek ado malami malam ado da mun zo da kai kan wanga tobi kan abin amma da kai tambaya assalamu alaikum to Allah shek mun don Allah mai kiran wannan layi ya daina zuwa wani Malam ado wallahi insha Allah za mu zo da kai kan wanda topic da same topic na kai kuma mu ji to bari mu fara tambaya eh, eh. tambaya na kalma daya tambaya na afwan to ga tambaya ta ga tambaya ta to shi ana jina ana jina eh eh malam muna jin ka afwan ana jina eh ana jin ka sosai malam to mu na'am na'am na'am mu a itikadin mu da girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna da tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tawassuli da shi ya halatta a cikin hadisai na sosu da daban to amma wasu daga ciki suna cewa wannan bai inganta ba ina so in san matsayar malam a kai kafin nan kuma wannan ba tambaya bane maganar da malam ya kan mu shi Ibrahim gaskiya baitin nan da karanta ba haka shi ya faɗa ba amma ga nan alƙutun riya malam dan Allah ya mana bayanin wannan baitin shine tambayar mu na karshe wanda suke cewa ya kali al-islam min a'da'ihi وشمال كل أخي مساك ملحد يا واحد الدنيا الذي بعلومه يمتاز في الإسلام كل موحد أنا wannan littafi ne mai suna a al'udu durriya mutum ya duba mujallar na farko shafi na ɗari uku da sha shida da suke faɗi cewa ya wanda ibn duniya ya wahi da duniya duk duniya in ana wani magana shi ba ma kaman annabi bane a ya wahi da duniyar ladhi bi ulumihi ya wanda ke duniya in an ɗauki ilimi sun ka an ɗauko ƙur'ani ta ilimin sa ne in ke ɗauki an ɗauko hadisi ilimin sa ne ta zo fi islami kullum washidi duk wani wanda ka ta Allah da ilimin ilimin ta ya ce gane wannan musulmi ne wannan kirista ne ya hamilan a abai an muskan firin ya kashi fal gammai an muskan jiri Allah yana so malami mana bayanin wa'annan bai a tutun Wato da bayani da yawa amma an ce tambayar ta ne insha Allah mun samu lokaci da mu yi martani akan wannan jawaban da malam yayi domin musamman baitin da ya karanta na murmushi Ibrahim da tsaba. Allah ya saka alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mun gode malam Ado insha Allah za mu zo da kai kan wanga da same topic za mu nemi karara eh, akwai sunana Nasir Nasir eh, eh. mai din ne kana so mu na na na fi jin dadi na fi jin dadin wannan suna Shehu Ado

a dole sani'a sun yi amfani da kalmar mahajura ya kai guri biyu a dole sani'a yana da mujallabi goma sha shida sun yi amfani a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da shida sannan a guri na biyu a mujallabi na takwas shafi na ɗari hudu a talatin da uku sannan a mujallabi na goma shafi na ɗari biyar da sha ɗaya sannan a mujallabi na sha biyu ɗari biyu

kuna kawo kai da gani ta faɗa min kaza wanda ba na wajen irin ce maka ta kaddara ɗin ne haka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ai ya faɗa wa lokacin da munafikai suka ce kullum kuma da zai yi da zai yi kudun kuma sai suna cewa annabi kun ne Allah yake ai cewa Allah ce. wani da zai mutum ne lafi kudin ne ne a yanzu zai ka fito an da mutum ne saboda kafirin sun faɗa an Allah ya tsara wani abu ya tabbatar ai ba za ka fito wannan hmm. wannan shi ne abu na gaba abu na gaba kuma maganar da ya fi shi kula alƙalu an yi abin da muka faɗa muku malamin mu mu'amalar da muke muku babu wani ma'asuri kuma a nan sun karatun nawa ko kwanan nan na faɗa na ce ga ilimin kimiyya ya yi ka tsawon kan wata matsala المجددة فتوسط مصور السلطة أو التصور مجال kuma da sama wani kuɗin gaske nan sai haka yanzu ka zo kana cewa wai maimakon ka kare baikin da shi ibrahim ya faɗa ka kuma da gudu ka zo ta zo gudu guduna yana cewa albani ya faɗa to yanzu mu kaddara maganar da malam albani ya faɗa kuskure ku Allah subhanahu wa ta'ala ya kuskura eh na'am eh maganar baitin nan da kace ba haka yake ba yana da bambanci da abin da ke cikin hukumar duniya al'ummar duniya da ibn hadi ya rubuta shekul islamin da ya an tsaye shi a kurkuku har su bakwai na bakwai din da aka tsare shi ya mutu ranar da ya mutu bayan ya mutu ka je ka karanta za ga a tarihin shi a yi an ce ran da ya mutu ko maganar aikin gwamnati babu domin a tarihin da suke duk da yake mai sai da suka halarci da na'izar ibn tsariya. biyar da su cikin ɗaliban ibn tsariya akwai wanda kuke kan aƙida irin tashi akwai wanda ba sa kan fahimta irin tashi kuma ɗaliban shi mu yanzu ba gashi mun yi karatu a wajen wasu malaman ɗalibai da dama ba amma ya ne gudunce mu aƙidar su ta zama aƙidar mu har yanzu sun sai mu bayi sai aka wa ke na yabon ibn taymiya bayan ya rasu sai ce to zai tattara duk wani waƙi da aka yi da gudun kimiyya to wanda ya dace da sunna da wanda bai dace da sai ya haɗa a littafi ya da kimiyya ka gane ba wai shi ya haɗa ba ka kafarin kadda abu babu kyau kaka ka duwa ɗaya saɓanin shi ya alaƙa ta da shi amma wannan maganar da na ja maka banki na ce shehu da ya faɗa shi ne faɗa da bakin shi ba ba ko bayan ya tafi bane magoya bayan da suka faɗa da bakin shi sai da ka zama sai ka ba da amsa cewa yanzu ba cewa kuka abin da ba rubutu ku gane a kashe ne saboda ya ce an kashe shi annabi Muhammad aka kashe me yasa ba ku tabbata wannan hukuncin kashe Ibrahim da ya ce wa limla wa ainihin da yawa ainihin Muhammad shi ne ainihin annabi Muhammad me yasa ba ku tabbata a kai shi ba kuma shi ne magana da nake yi sai da mu da muka zo muna karatu ba cewa muka yi ni a karatu na ban ce malamin su an gudu a bai ban ce kafirai ba ne na yadda da mu da kuma musulmai ne amma abin da muka ci a zo a gyara wani kuskure nan ko a cikin al'ummar mai cikin wani yana bayani to wani abin kuskure ne wai matsalar yana ka mu tafi ba na wani wanda yake da tambaya ne maganar tawassuli kuma da yayi eh. ba maganar tawassuli ne ke da yanzu matsala ce da take akwai tsakanin a kanta shehu usman al da Imamun Tuzuri wani fasa nan wani. Shehu Usman dan Borno na yashin wannan.

wannan amfani da na'am a shehu za ka ga cewa akwai makara shehu a cikin abin da ya rubuta lokacin da ya rubuta waka aka wasu ba ma da annaba ba har da shehu abdul qadir jilani waka shi ya rubuta ta kai baiti hamsin da wani abu kowane baiti ina yi kan wasu kuri da shehu abu adin jirani da yake faɗa daga farkon waƙar shi ne ya rabu ayin da zahirin tsambatin da gudun da nake da ko da abu adin haka ya yi tsakin daga farko ka ganta mai ya rabu ayin da zahirin tsambatin a gudun da nake da ko da abu adin barakatu ahmar fi biladin lahi kada ammat wa zammat da abu adin يا رب يا متقبلا لعباده إني مكبرك عند أبو قادر إن المسيء لدى الأكابر ينتهي فما عند أبو قادر وأبديت بنتي وزن أربعين بيت amma tare da bawai annabi ba abu tsarin birane da yake musu da shi a nan wajen shi mu kuma da abu na ahadu kuma ne ba dan da abari kai wannan matsalar ba ta kai matsalar da za a ɗauke ta a tabbara mutum ba amma mu muna faɗar abin da muke na daidai a wurin Sai ka wannan na taba shi ne ba shi ba ne muhallin rota a wajenmu. Kun yana da tambaya wani yanzu kuma tambaya ko. Yau mun gode. Ah, assalamu alaikum kola da Allah ya sunan ka daga nan yake kira kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola da sunan ka daga nan yake kira. Sunana Munir Adamu Koza. Ah ah ah sanda zuwa sanda zuwa karamar Allah. Ba malam Munir muna jin ka. Ya gajiya sarki zaki. Wallahi mun gode ma Allah mun gode ma Allah ta da zuwa. Sarki zaki kina gaida malami na Malam Asadu Sunna. Masha Allah yana jin ka. Kuma ina so zan yi tambayoyi zuwa ga malam. To, insha Allah. duk cewa duk cewa ban samu na bi program ɗin kucin tun daga farko ba saboda uzurori daidai lokacin da kuke gabatarwa muna lokacin sallan mu da lokacin wazifa da sauran abubuwa amma dai na riski musamman ta alikin da dan uwa Sheikh Nasir Ado Musa yayi masha ina ji ina fata sarki ina ji na eh malam na jinka ina jin muna jinka sosai duniya kowa na jinka yawa abinda nake cewa a cikin alikin da ɗan uwa malam nasir ado musa ya yi zai wata magana guda da shi malam musa asali suna ya yi ta maimaitawa maganar da ya yi ta kore wa kansu maganar wahabiyanci na farko ina so in faɗa wa mutane cewa littafin da maganar da shi malam musa asali suna yake yi na kore wa kansu wahabiyanci asali ta taso daga lokacin da muka fara yin magana ya zo ya soki mutane ya soki mu ya ce wai muna danganta su da wahabiyawa alhali muna zalunta su amma shi ya manta cewa suna ce mana ɗan bid'a shi ma ba sunan mu bane saboda haka a lokacin da suke cewa wahabiyanci ba sunan su bane sai na yi na ba shi raddi da maganganun da malaman su suka faɗa wannan littafin da ya kawo maka a durar samiya yake cewa a jiziki na kaza shafi na kaza jiziki na kaza shafi na kaza din ni na kuddo masa na karanta masa a lokacin da na mai raddi shi bai ma san da maganganun alci ba na ɗaya kenan na biyu wannan maganar da yake ta maimaitawa cewa wai asalin wahabiya wai wani mutum ne abdul wahab ibn rastam shi ne ya yi wane ne wane ne ina so in faɗa maka sarki musa sarki zaki shi kan shi wannan maganar ni na kawo masa cikin wani littafi da wani ɗan izala ya rubuta sunan shi da Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwayr sunan littafin Tsayu Khabain Tarihi Haulul Wahabiyya na kawo littattafai da aka rubuta da sunan wahabiyya wanda in wancan ya ce an musu ilzami wannan mutane ne mutane ne suka rubuta littafin da sunan wahabiyanci karara ba boyewa daga cikin na kawo wannan littafin Tsayu Khabain Tarihi Haulul Wahabiyya na Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwayr lokacin da na kawo wannan malam musa asadu suna da ma taɓa jin sunan littafin ba kuma bai karanta ba sai dai zo wani mutum daga wata ƙasa cikin turai shi musa asadu suna da bakin shi ya faɗa ya ce wani daga wata ƙasa cikin turai ya kira shi yake ce masa mai wannan littafi ya bi shi a ciki zai ga wai wannan magana da yake yi akan abdulwahab bin rafi to hatta shi wannan jakkur muhammad sa'ad shuwaigir din nan akwai abubuwan da ya faɗa wanda duka kawai drama ce ya haɗa a littafin daga shafi na goma idan ka bi zuwa wajen shafi na goma sha uku wanda ya haɗa wani fim kawai ya faɗa don karya mun kuma tattauna wannan matsalar a cikin karatu suka samu da na rabbi wanda shi shi da so muhammad bin salisu ya girkin ya faɗa wannan kenan malam kana jina muna jinka to da haka sai da haka maganan ya ce ya kore wa kansu sunan wahabiyanci ba ta taso ba idan shi ya kore shi dan karamin almajiri ne a wahabiya manyan shi kuma kuma wahabiyawa ne mun kawo da yawa salamu alaikum shek malam munir wallahi muna muna biyayya don Allah da tambaya ko muke so mu yi kan mai da shi ka bar min ida ka bar min ida sarki zaki ka bar min eh, ida ah, iya kuri iya kuri magana ta gaba amma kaga in kai na zo na aje kai ba zan yadda wani ya maka haka ba malam munir iya kuri iya kuri na san kalmar da na faɗa ina neman yafiyanka da yafiyan malam abu Sunna da dukkan jama'a ba saurare ayi mun abuwa to mun gode ayi mun abuwa nan ina neman yafiya ku yafe mun musamman shi malam Abdul Sunna yafe mun mun gode mun gode mun gode ya ya kai muni eh mun gode ta ci gaba kuna ji eh muna ji yau wato tambaya magana ta karshe shi malam mota kudu sunna ya kawo yana yawan quotation da littafin alburda yana ce akwai alkhairi a ciki amma yana so in faɗa masa ɗaya daga cikin manyan almajiran albani kuma wanda albani ya sa musu albarka suna cikin sabi kunan awwaluna a cikin imani da shi shine mahmud muhammad al-istanbuli ya rubuta wani littafin sunan littafin kutubun laifat min al-islam wai littafin da kwata-kwata a musulunci babu su kafirci ne zalla ba ma littafin musulunci ne Littafin na farko da ya fara kawowa shine littafin littafin wannan na alburda saboda haka nike tambaya shin shi wannan malam musa haka da suna ya samu sabani da shi wannan malamin babban almajirin albani shi ya sanya ya tabbatar alburka littafi ne na musulmi ko kuma menene dalili to idan haka ne idan shi malam Musa tabbatar littafin nan na musulmi ne wani ranji zai yi ga wancan babban sahabin albani wanda ke littafin nan na kafirai ne ya sanya shi a matsayin lamba ta farko a cikin littafin da ba ta cikin musulunci ta ne zalla a ciki shin wannan wancan malamin ya inganta ko kada abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kare da akhirin ya kafir fa ba a ja'a a ma ko inganta ba mun gode malamin mu shehu mu wannan a gurguje dai bakin tambayan kenan wato ba dan ta kare ba kawai ina so in barka aliki na iyana assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullah wa rahmatullah wallahi mu shehu ne wallahi mun gode muna maka biyayya mun gode malamin mu shehu ne san mun gode to assalamu alaikum malam sai an da kuma kuna tare ina ma dan kuma malam Muhammad na'am fatan alheri Masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani tun da na ban taɓa malam Muhammad a wannan karatu na kuma da alheri na ambace shi na'am ka fahimta sarki na'am lokacin da akwai wani ɗan lalan ko ban san kowaye ba yin wani tsara karatu na rai duk da yau sai abubuwan da ya faɗa cewa da kafan da nake da shi wasu tsani ne sai aka koro min na saurara ko nake to da shi wani ya ce wannan ma ba da kafan shi wasu tsani ba ne haka ne shi ne da mu ban san da ya samu lambar waya ta ba shi ne nemo ta dan shi yake da bukatar mai alaƙa da wani ban da bukatar alaƙa. Na'am. Sai kira ne muke magana da shi idan ruwantaka ta musulun. Na'am. Wannan shi ne dalilin da ya faru kan abu nazara a ƙarshe. Ya yi koma kan bulakun din jikin yana yana ce wa ɗalibai. Ya bugu min yana so mu tattauna na gudu. Mm. Ban yadda a tattauna ba shi dalilin da ya sa ta a ƙarshe da ya fi na fayyace shi yanzu. Na'am. ni na gayyace shi yanzu yana buƙatar ku gayyace ni na ce ƙarya yake kaji wannan da haka idan kama yanzu da nan malam kudin yanzu yana so ya nuna wa duniya cewa komai ban sani ban ta su a ta wannan asalar saniya ɗin wajen ta na fara su amma ba haushe na faɗar magana cewa in mai magana wawa ne Ba mai sauraron da bai kamata ya zama wawa ba An ni ɗalibin ka don san wani abu na karatu ne a wajen ka na shugabi wanda suke saurari ya kamata su mutum su kanci wannan shi ne abin da zan faɗa a wannan gaba wannan shi ne abin da zan faɗa a wannan gaba abu na biyu shi ne a duk mutumin da ya san ya san cewa ina karɓar gyara in ka ce mun ga gyara wanda ma kai in ya fahimci ko ka da gyara ne ga fuskar da ka da shi kawai shi kenan sai ka mataki ya kanka abu na biyu maganar ɗalibin albani da ya yi muke cewa a rufe a maganar wahabiya yake muna ce musu ɗan gida ai ba sunan su bane ya kamata ta gane bambanci tsakanin suna da aikin mutum tambayar da ke so in yi shi tsakanin da Allah ana yin bid'a a ba ai shi ne tambayar da nake so yanzu wannan littafin littafi ne na mu ne so ne cikin yanzu abin da na karanta yanzu na annabi ya ce sai an samu yahudu da nasara wannan al'ummar ta yi kure da su. Yanzu a cikin nan wannan littafin a shafi na sittin mai suka kawo a cikin da kansu cewa ta kai Allahu la yuhibbu bi dhikri Allah ba a bauta masa da wasa wala bi darbi alatil malahi ko da dukan kayan su ake wala bi tasdiqi wa tadhikru ko ka tafi a cikin zikri sai suka ce sai ka ibadatu da ahlul kutub wannan bauta ce ta kafira sai duk kasan dalilin ya fi suratul amfani dalilin su yana suratul amfani wa da ka wajibu wannan abin da yake da kullum kare da duk wanda ya karanta yasbi wa ma kana salatuhu sai karanta wa ma kana salatuhu ila tasbiyatan la tashabba bil mana kada kai kama da mutane sai ce wa kana hana mun tafa na biyu na an nabi ya hana mu an tashabbu bi dinin ayyana a wajen addini mun kamar da wani ƙalubalen da yake mutu ai sun ce ta kira da waka bai su kin addinin ku shigo muku da shafi ku ne kun yi ku ku kai ku hana mu mutu har inda suka je ɗaya daga cikin malaman su ana ce masa sayyid muhammad al-murinsi ya haya faɗa yace ba ya fi tsara da wasu nani a rakudu ya ku talaka wannan lokacin da ya tsanagin ku a cikin tsohon in zuwa al'amuran da la ta hillu bishar ina ba ta halatta a shari'ar mu ba yake a kan bida ɗin a hadis da ruha da ta halittu ai wani na faɗa ce kuna bida a ba'alin da ban ku aka ce kuna yin bida ai yake ba ɗan bida din bida nawa ne a hadis da ruha da ta halittu aka fara da ita da halittu da su kuma alaiha aka fiye da ruwa haka kuma suka da suka doge a kan ta tun daga wancan lokacin hanyar yake da aikin an kunkami tsalfauni ratsatsan wasu hatsari in da kika rikin mutane sun sun ya zama rawa sai hayaniya ɗaukar asuwatu hanyu da hanjina. Wani abu gulin min gida ne mai fiskuma da shafi uku ya kuma haura da rukuna. Wata hasiri a zaɓi wa zarbi a wa'idin kalan nasu ta a ba'a a wa'i da Wa an rafu ta hanyina kun karfi tattala ila haɗin An wani ilin lazi daga fuska wanda a tanan bayyantar zuwa mutum da rafuna. Yace a tara ila lallahu da kuke kusurciya. Kun tsora ta kurayen ta ba yadda Allah ya saukar da ya zoce a yi in an ce gida nan gida nan a nan aka rubuta aka ce kuna ne matsala wannan shi ne amma ni abin da nake ce maka ba a babin kyauta ne ba a babin suna yanzu wannan a dalilin jami'ar mutum ne na ɗauko da a tijar muhammadu dan abdulwahab na faɗa na ce duk abin da za a faɗa in duk wanda ya shafi ɗan abdulwahab ne a kama littafin sa a ɗauko abin da ya ce ba abin da ne ya ce a kansa wannan shi ne saboda duk wannan abubuwan da yake faɗa ya kwalanta su ina nan da su a ajiye saboda dama na san da yi wannan ranar za ta taso wannan shi ne sannan magana ɗalibin malam albani da ke ya kama aka ku gane na hau a tuba usai dalilin yake yi ga mutane yake yi a matsayin azumin a idan ya faɗo ranar asabar tara kuma ya san an yi rubuci a kanka mala albani na daga cikin masu fahimtar idan ka domin ka ranar asabar ranar alfa ba za a yi ba kaje yana da bidiyo da masu kone karatu da ce wannan magana mala albani shi ta iya yi ta zai da magabaci mutane ne ta yi don ya ta ne sau da haka Allah bai nufin kwana da burin wasu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai muke ne ta kudin mu mu bi shi da ni duka duk malamin da ta kai in yayi daidai muna tare da shi in ya kuskure mun ajiye maka kayan sa sannan wancan da ya maganar shirimiya cewa ga shi yana ta kaza kaza kaza kaza kaza mun tuwon da kaza abu inda daidai ko ana ganin muna da sabanin fahimta da shi a wani wurin muna tare da dalilin wanda ya yi kuskure ko muna tare da kai kuskuren ka ba ma tare da ka? a haka muke addini a haka kuma muke yin dama Allah subhanahu wa ta'ala da aka cewa wai ɗalibin albani ya faɗa maganar ɗalibin albani ba ta nufince mu ba ba da ba magana bace daga Allah da annabi ya faɗa in albanin muna iya cewa ya yi na kuma ga ɗalibin albanin ya ba kashi ne ba a nan maganar da ka faɗa ita cewa ya ce ya kafire. ya ina ganin ya kamata ku sani na san a wannan littafin na kullum ya su kasan farida kuma a matsayin kwalitin da aiki jami'a sun ce wa kwan kasana wa wani tsarin yin kuma da wai zai ne nan da tabbatar bi wa duka da shi duk wanda ya zage su ko ya aibata ku in dai ne kuma ba ta kafiri ne muku kuna wajen kwarin mutane suka a musulunci ko haka yin abin da nake cewa mu ji tsoron Allah in ka fahimci maganganu waɗanda suke da tambaya ne su wanda suke shigowa ka fahimci kuna magana ne saboda akwai wata damuwa da suke da shi a ranku a kaina. Duk wanda ba su da yadda za ka yi da ni, wale ka ne ma san da ne yadda na yi ƙage mu ne. وليس الأمر الله إن جاء منكم da wannan Allah ke da shi babu to shi mun gode ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya to kola ya sunan na ke kira sunana muhammad sani alkalam ko alkar shehu na shek alkanawi san da zuwa to muna jin ka shehu alkanawi ne wa malam fatan alkai ne masa addu'a Allah mu rufe ya Allah masa amin eh ni abin da kusan ba tambaya ba ne abubuwa ne guda biyu na'am abu na farko sarki zaki wancan da ya bugo ya tambaya a matsayin tambaya ko a matsayin gyara ma da ya bashi amsa shi haka yake gani wajibi ne yana da kyau duk inda kake a kan kowa yake kake da dan malam ya kawo da san wahabiyanci ba wannan kuma abin da yake faruwa shi ke mu fa ba wai muna da fa'ida kamar yadda yake in malam munir yana jina al'asma'u la ta'allal dan ka kiraye kanka ana so ka samu wa kanka ne wannan suna mai kyau amma ba shi ke nuna eh ina Kola ya kuri mu ya zuwa na ke concentrate kan mu ya kuri. Eh. Aha. Assalamu alaikum. Kola muna jinka. na'am muna jin ka muna jin ka mai gidana malami Yawwa eh, dan haka idan an ce wahabiyawa wannan dai tabbas idan an kiraye su a wa'insu jama'a wa'inda kuma an san a tarihi cewa ba wani aikin kirki suke ba ko ba wani wannan ba ma sunan ni na ganin ma in ma an ce mana yan wahabiyawa da wani abu dai ko mun kiraye kan mu suna aikin mu ake dubawa don haka ni ina ganin ba wata magana ba ne sai kuma abu na biyu da malam munir ya magana wanda ban ji daɗin maganar malam munir ba eh ka ya ya a wannan doko saboda da kansa ya ce eh, a eh ai abin da tun da ai magana ce wacce kuma wacce ba wai kai zan wai zargin shi akan abin da ya faɗa ba kawai abin da ni na gani eh. cewa a matsayin su wa malamanmu to bai kamata su rinda tura mu akan in an yi mana wani abu na kage mu ma mu rama ta hanyar ta hanyar sirri da kage ba. Masha Allah. Wa Malam Muniru, a ai Malam Muniru ya yi bayani sarki. Na'am. Ai yace saboda muna ce musu dan bid'a. Masha Allah. Kaga shi yasa ai yayi bayani ai yace saboda muna ce musu dan bid'a. Shi yasa mu ma suke danganta mu da wa'ancan mutane. to yanzu idan malam muniru ya gaya wa duniya haka to ta yaya za a bambance ahalus sunna din na gaskiya shi ya ce shi ma ahalus sunna ne mu ma mun faɗa kuma hakan ma ta hanyar ma danganta mu da suke ma gaskiya a fahimta ta babu adalci Allah ta yi fa in aqtum fa aqibu bi misli ma uqtum bi Allah ya ce wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin idan aka yi muku ku yi kwatankwacin yanda kuka yi yanzu idan na ce ma kai ɗan bid'a ne kai kuma da ka tayi sai ka ayyana wata jama'a ni in na ce kai ɗan bid'a ne kan iya samun ɗan uzala ya zama ɗan bid'a tunda ba wai a baki bane ba wai a goshi bane kawai suna ne wanda in mutum aikinsa shi zai tabbatar da shi cewa ai abu da yake haka ne zahiri ahli sunnan ne in ba ahli sunna bane a aikace faɗi ne a baki sai ya shiga cikin faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun maka san inda Allah ya anta qulu ma ta taf'alu zai shiga cikin Allah a ta'miruna an-nasa bil birri wa tasawwa ko wa antum tatluna al-kitab kaga cutar naka amma yanzu ai yanzu jama'a in nace yanzu ne ɗan zai yi ɗaukar kowa zai iya shiga ɗan izala ɗan dariƙa dan wane ne amma kai ka ayyana ka ayyana jama'a wanda ka yi ta ayini duk da cewa kana faɗi kasan eh waɗancan ne na mutane farko aka taɓa yi wanda wai shugabansu shine Rostam don haka yanzu kuma sai mu ka fahimci cewa mun karɓi sunan mun yadda ke eh, mu je namun ne har muka wannan kuma sai suke ta'ayinin mu wanda ta'ayin la ya juzu inda ulama kai ta'ayinin mutum ka ce masa kafuri ko kai ta'ayinin saboda akwai tafsirul amal an gane sa'annan kuma akwai tafsirul amin eh, mara eh, eh, alkara da questions muke so to tun da baka da questions ina gan da ka takaita maganan ka ko diwa na cikin kira a ah, eh abin da yasa ai kira wannan na ga malam munir ai ba tambaya ba shi ma ai da aliki yace yayi a ah, yayi tambaya ka ba to tambaya yayi dan haka ni dai malam munir tambaya yayi har show ya ma kuma wato dai a yanzu mun fahimta ne malam munir ya gaya mana cewa wato zaɓin abin da muka yi musu ne shi ya sa mu ma sai suka ɗauko suka rama mana to wanda ahli sunna bai kun manzon Allah bai kamata ya zamanto haka Allah ya ce ma in kuka yi shi ya fa alkhairi a wato kenan a yanzu ba a rama sharri da sharri a tarihin manzon Allah sallama baya rama mummunan abu ta hanyar mummuna afuwa yake yayyafiya in malamai ku ta nasiya kuna fitowa ku ce ai dalilin an yi muku ta ku sharri sharrin ma da ya abin da aka gaya muku ina ganin wannan ba koyarwa addini ba ce assalamu alaikum rahmatullah shehu na kenan alkanawi mun gode assalamu alaikum kola assalamu alaikum kola assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah remove na channel person. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kola. Wa alaikum Ah, Ajiya Maryam. Ajiya Maryam. Zakariya so. Sannan zuwa Ajiya Zakariya da ah, Holland ko? Da Holland. Da sunna Allah ya kara ma Amin. Allah ya kara ma doka kama ka ce kaya mini oje ka a kaba ya san mini batun yadda masu da ya shigo mini zan ya fita na gira ce oh, ma ban yi fira da shehu ba so ga shehu da kanshi ma kan layi insha Allah na kare zan yi fira da shaka da suna da kansa insha Allah ya mariya eh eh insha Allah mun mun gama da ido Allah da mun gama na'am abin nan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga nake kira zaki barka da yau barka ka ji barka ka kola ah, zaki ya ake cewa da ni tambaya ya kuri ya sunan ka ya sunan ka daga nake kira ya kuri ya sunan ka daga nake kira sunana basiru from east ok basiru a ah, ba ka kira na zuwa no no don wana ne ok basiru daga ceki ah, to muna jin ka basiru ok shek ya ake cewa ni na son tambaya ba na'am kan gani bayan tijaniyan da da ake cewa su kuma suke yawan fifita annabi karshe wani masjidi da kai ba na'am mun ya fi sun naje mun san dai gaskiya annabi ya fi na'am na'am na'am to shek wani ma shi wani malami ya za tambaya shek ya zo la kan program ka an mai wani tambaya ya ba da wani gurbataccen ya ake cewa ba mu gurbataccen definition da ba mu understand ba okay malam ne tambayi shek shek da shi mai gyara yayi ma wa gyara shi wannan malami gyara malam ne

la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan nuna cewa kaga ayan ga nuna cewa kama annabi ne farkon musulmi duniya sannan wani malamin islamiyya ma zuwa fassara ka wa annabi ne farkon musulmi duniya aka shi ya fassara shi Kora, tambayar da kenan. Yawan kuri, o oh, shek yawan kuri, nuna zuwa yawan kuri. Ok, to, to, to, a kwantar da hankali shi mutane da sun zo ba su mun nuna mun ga kamar cewa ana a'a iya hankuri ina gani ku ne ba ku wanda ta dogara ina magana ba inda ba ku wanda karewa ba ku wanda ba ina nufin ka sauka bane ho ina magana ne wallahi ba ina nufin ka sauka bane ina ina ina son shiga cikin ka ne ka gane ba kamar na son ku sauka wani ka gane ku shi sai shi nan da ya fassara mu kuma muna son da Allah yake cewa zan ayyana da Allah yake cewa kada فعل قال سبحانك wa إليك min من المؤمنين lokacin da annabi Musa ya nemi ya ga Allah bayan Allah ya nuna mai cikin ne tuba bisi daga bayan shi ma ta tashi ce kuma ni ne farkon mu'mini amma ga wani ni kuma annabi kuma ya ce wai shi ne farkon musulmi shi wannan shekun nan da yake shi aka yi fassara wa annabi ni farkon musulmi amma kuma ga wanga aya to Allah ya san tambaye shi ka tsaya yana bin ra'ayin wannan malamin tijjaniyan zai fassara ka ko dai shekara da suna na da ra'ayi da kan shi ra'ayi kan fassaran shi sannan na biyu na biyu wani jin ya yake cewa mutanen tijjaniya ya hankuri ba game da cin mutunci da iyaye sun karanta da mu Allah mu san barka wannan koyon wayo mu ya yake cewa tijjaniya na ji basiru su shek dawud da su fuad goma biyan tijjaniya ne kibla ya kofar da su abdurrahman santa su kamar mutanen mu oyo amin amin amin mai gida gidana akwai wani hadisi da annabi ke cewa kama wallan ku zuna kadima abdin yawmal kiyamati hatta yus'ala an arba ana cewa kama an yi fasara sai eh, an yi yaki cewa an yi yaki cewa wasu sun gans musa da shi ne su ceto to ga shi annabi na cewa wai bawa zai taka taka da ciwo ma shi an mai tambayi guda su ne a cikin tambayan na sun sani shafi bayan na Allah mai ka taka Allah ka tsaya aiki cewa muka yi zama hutu gari shi da sauran malumin jami'a. yau in yi na san shafa ta da suna yi wani rasu ko shi ke ma an mai wanga tambaya duk malamin sunna a jin wanga hadisi su ma sun tabbatar yanzu akan shafi bayan na shi ma an mai wanga tambaya ko zuba mai wanga tambaya kola sai kola ga yi magana wala kola kola ga yake magana to kola ka tambayan kanka tambayan duka tuna ba mu Yau um, um, um, eh, uh, uh, ya answer last question. Mu last last question shikenan. Malam Magariba ta yi Na'am. Na'am Shehu. Na'am shehu. Ba ta yi kuma nan da awa ina da wani karatu na awa ɗaya da rabi. Eh, to shikenan. Muna ganin in ba za a damu ba. A shikenan wata rana. Dan kuma yanzu ne tambaya akan bari in an ka tambaya wannan dan uwa ne tambaya na. Na'am, na'am. Maganar da yake wani ya fassara wa ana musulmi awwalul muslimina yace annabi shi da farkon musulmi a duniya. Na'am. Wannan addini da yake so su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne farkon halitta da wannan ayar. shi yasa za ka ga suna guje ma fassarar Qur'ani a kan fahimtar magana na'am ana komawa in kace wani sahabi ne ya gane haka a gaban annabi za ka samu babu fahimta da haka kuna cewa zuwa ga mutane fassara alƙur'ani da sunnar annabi wala ba zai wadatar ba sai kuma an fahimtar mutane shi wannan shi ne abu na farko a ƙarƙashin wannan idan mun koma suratul baqara za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya san annabi Ibrahim ya riga manzon Allah zuwa wanda shi ɗan kusa masa abu an ya kamata cinta ne na annabi Ibrahim. Me yake cewa ya rabbana wa ja'alna mu sunayin laka sariyatan laka wa adina manasikana wa tuba alaina innaka anta tawwabur rahim. ذاك الدار النبي إبراهيم يقول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم إلى لكم مثلا مكة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذاك وصل آية تذكر وأنا أول المسلمين أتكلم سورة الأنعام وأنا مغنى أولية زمنية. a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon wanda ya alami kuma ya zuwa magana da annabi Musa kalam ma a fata lokacin da ya abin yake nufi wa ana awwalul mutum ka umman da na fara imani a zamanin nan ko an zai ka a dan ba akwai ba Allah kada ka wannan bai da alaka da cewa manzon Allah shi ne farkon halitta ba sai an dauko hadisin ƙarya ba an nuna annabi shi ne farkon halitta al'ada zai abin da yake sa a akara ba akan annabi ya zo karshe a wajen aiki amma ko fakkan muqaddam a wajen fadala a wajen Allah shi ne ba Yana da aikin shi annabi ya samu kuma wannan ai da an tabbatar da cewa sai ma wani hali shi ne na farko a wajen Allah ba sai an zo an yi mulkin ayoyi suna nufin na farko wajen daraja ba sai an zo an mulkin ayoyi an ba su fasara da ba sa ɗauka wannan shi ne abu na farko ina ganin na yaye wannan kitabin amma wannan fasarar da yi kuskure ce cewa annabi shi ne farkon musulmi farko ne zamaniya a zamanin da Allah ya aiko shi amma sabai kuli ana cikin suratul hajji Allah sun ya kalle cewa wa allah ya hatta jihadi huwa tabakum وما جعل عليكم في الدين من هذا سوء ملة أبيكم إبراهيم سيك هو سماكم المسلمين منكم النبي لا يشهد أن يكون مسلمين كنا هم من الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan matsalar mun gama a cika. Matsala ta biyu da ya ce Shehu Ibrahim za a tambaye shi, tabbas Shehu Ibrahim za a tambaye shi yana cikin waɗanda manzan Allah ya ce za ka zo da kada abu na ta musu da an kuma a kula. Sai ta rigimar da yake da su yanzu. su ne ba ya abin da za mu iya yi ƙarfi shi ne Allah ya sa ga sanda mutane suke da shi kayan da shi tsari a wajen Allah man gani Allah ya sa haka wanda yanzu in tsaya ta riba da za ka ci wata riba za ka ci in aka waye gari matsayin a wajen Allah ba manyan ba ne yi a sa Allah ya sa a ce kasan da muke yi su zama manyan a wajen Allah shi da ce riba iya da sanda za ka kenan amma ba ka da wani tabbas cewa haka ne a nisan da ake kawowa da ayoyi farko ga mutum yana yin kaza ka to masa shi da kaza in ka ka gane wasu da kuma ne shi wasu yanzu malam jafar yana aka shi da da a kada annabi ya ce man kana asiru salami Allah malam jafar kan a da ya mutu a zahiri abu ne mai kyau ka mutu a ƙarƙashin ka ɗakin Allah kana faɗar kalmar shahada amma shin aikin addini da malam jafar yake a zuciyarka dan Allah yake yi wannan kuma ba wanda ya so a wannan hukunci ya tsaya gaban Allah amma su ta haddan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaga mun riga mun yanke Allah ya sanya alamu ma sala amma ya kurba kurba ya kuma shi ya kuma da wa'ayi Yesu ya yarda da su a gaban manzon Allah ko ya ce ka ayyama ma su ya yarda ya san abin da ke su. Wani shi babban tsakanin wasu inda kuma wani kabari da kuma wanda mutane sun suka nada ba Allah bane ya nada shi wannan suna da kokari Allah ta Allah ya samu dace da ga mutane suna hakuri nan da hawa ɗaya ina da wani karatun da zan yi ya hakuri da mu sake dawowa da mu yi program insha Allah sosai mu ba mutum annabi mutum ne kamar kowa ba masha annabi ba mutum bane kamar kowa ga dai mu kuka abin da Allah ya faɗa insha Allah masha Allah amin amin shek amana da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shek amana addu'a amana addu'a Allah ya kara maka albarka amin amin Allah maka amin amin amin amin abu da ke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amin amin amin suna gaisuwa Allah ƙara kiyaye mini kai don prove justice eh